To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraron mako wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Maulana Shak Abul Fasai Sani a tijjani akan wannan shafi. To, jama'a kuku ganmu a cikin wannan shiga da kuma inda muka saba karatu ba wurin muke ba, muna cikin hididdimun sallah da ababen da ya kamata mu yi a cikin sallah shi sa ba mu gida yanzu haka. to amma abin da ya kama karatu dole ya kamata kowane yanayi ne a same mu muna ciki insha Allah muna roƙon Allah haka tabaraka eh muna tare da Maulana Sheikh Abdul Fatah Sani At-Tijani akan jama'a karatu da ya tashi da muke ta ta'aliki all the time cewa abin da ya danganta a cikin ah, cewa wai mutum zai iya kafirka zai bar musulunci to ne na farko da ya kamata a ce mun mai da hankali a kai mu duba a kan wannan karatu to amma jama'a kan haka ku bar waje mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya biyu mu sake dawowa insha Allah ba manzo ba da da ma ba zai ba ba ba jin kai ba ba so ba ruwan sama da ba za ya ji kuwa ba ba so ba da san san san ba za a yi samai ba ba so ba da komai ba za ya kasance ba ba manzo ba Karın bir baba. suna da su kai biyu kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi biyu daidai ba kar mu biyu za ka gani baya yadda ya hau biya kan haka to ba zai shiga ceto ba To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu da da muke faɗa muna tare da Maulana Sani Attijani akan wannan layi da zai gabatar mana da karatu akan ah, yi wa Allah jiki da ake yi ta gani shekarar jiya mun doko. Ah, tun kan ah, mu sharif eh, ibrahim swan muka kawo na kuma ah, marigayi malam jafar da kowa da irin fahimtansa wanda da ana ɗauko karatuttuka da yawa na shakar Abdul ce wai ya saba wa Sheikh Sharif Sana ina gani ashe rashin fahimta ne da wala Allah rashin jin Hausa eh ba ce rashin jin larabci ce rashin jin hausa saboda in ka ji maganar shek abul fatahi da ah, shek sharif sala kana ganin maganar su ɗaya ne dai kamar kan da ke nuna cewa kamar wanda har ka yi wannan ina gani na ɗauko wannan bidiyo cikin karatu zan saka ah, ku ga maganar da shek abul fatahi ke faɗa cewa wanda har kai wa Allah jiki ka ce Allah yana sama da zatinsa kai masa jiki cewa ga wurin zamansa ga kujeransa kamar kana bautan gunki ne to haka maulamu sharif sala shi ma ya yi nashi daidai kana ganin babu bambanci to kaga wannan kawai ya zo ya tsayar kunu a ga cewa kamar a'a sharif sala da maulamu shak suna magana ɗaya suke faɗa to alhamdulillah ya zo saɓani ga fahimtar uh, izala ga kuma fahimtar uh, ɗarika alhamdulillah a uh, shek abul fatah sani tijjani bai gushe ba ya aiwata wancan zama da aka faɗa ya ce wai in akwai malami isasshe a cikin ɓangare na izala yana gayyatansa akan haka ya kawo hujjansa shi ma ya kawo hujjansa a yi zaman muƙabala kan haka saboda ya san wannan magana magana ne na ɓata da mutum in kana wannan hanya kai da mai bautan gunki babu bambanci a haka yasa wannan magana abu ne da yake da uh, tasiri sosai abu ne da yake uh, ah, na yake da kyau ina gani da za a iya ajiye kowane karatuttuka a kama wannan saboda wannan abu ba wai ka zo ka gyara musuluncin ka bane a'a wannan wai zai da kai musulunci ne sam to shine abin da ya kamata a maida hankali a kai ku ga Sheikh Abdul Fatai ba ba safi ba rana yana kan wannan sa'an nan kuma ka duba wasu shi kaga an shiga zage-zage a'a ba batun zage-zage bane batun hujja hmm. ake ba. hujja ake so ka kawo ba ka zo yi zage-zage wane ko ka zage wane ba batun sa ake ake yi a nan to jama'a a ku bar mu kasa kunni mu ji abin da Sheikh Abdul Fatai kuma zai kawo mana a cikin wannan sati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki barka da wannan lokaci barka kare barka kare shegina alhamdulillah sannu da kokari da wannan himma da tsayawa da ba da gudumawa gurin ɗaukaka addinin Allah. Ah, alhamdulillah da, da, da wani yi magana gashi kana wani halin uzuri babba akan an ɗage karatu, to amma kuma daga baya saboda yadda zuciyar take ta'allaki ka ce babu komai a zo a yi, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya shiga cikin lamarinka. Uh, alhamdulillahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim wala haula la quwwata illa billahi alali alazim la udwana illa ala zalimi a sarki zaki karatun mu na yau wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa masu bibiyan mu da wanda suke sauraron mu daga ko ina a fadin duniya karatu ne mai dogon zango wanda muka yi mai take da suna kyautan shiriya zuwa ga wahabiyawa masu bautan wanda a zahirin ka duba abin da suke yi mun faɗa mun ce yadda suke kallon Allah tabaraka wa ta'ala bautan gunki suke yi a ina daɗa shimfiɗa kafin na ƙara karatu abin da na faɗa nake faɗa kullum zan ƙara mm. sa yau a sarki zaki akwai abu biyu da nake so in isar daga farko mutane su fahimta musamman wahabiyawa ba ni da wani manufa dan ci zarafin malaman su billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni da manufa nan ci zarafin malaman su a wannan karatun da nake abin da yake na hakika shi muke fitowa da shi ba dan komai ba dan su gane irin hatsarin da yake cikin littattafan malaman su da irin karo da aka ci da irin gurɓatacciyar aƙidar da idan sun tafi a kai sun samu Allah a haka za su gaba daidai ba. Fito su yi gyara. Su suke cewa kullum inqazul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi suna kira zuwa ga tauhidi a faɗansu amma in ka duba tauhidin sun nan sai kaga kawai gini aka yi mai da baki da kalmomi a sama amma ƙasansa fafalau ne babu komai kana faɗawa rifkawa za ka yi tauhidin wahabiyawa ba kyau gurɓataccen tauhidi to fahimta ba zagin malaman su ake yi ba abu na biyu sarki zaki maganar da ka faɗa an ƙara jaddadawa ni kullum zuciyata ina faɗan wannan abun. ina roƙon kuma Allah ya tabbatar da ni shine idan da akwai wani wanda yake ganin me ilimi ne a cikin su malami mai ilimi ba hayaniya yake so ba ba komai ba wanda idan zai zo min zai zo min da wani abu shay'un malmus wanda in na kama na ilimi zan ƙaru, ta yadda zai yi wani karatu ya sa ni na je na yi bincike eh. ya ƙara kaɗa ni in je in yi bincike to wannan ina buƙatansa ina sa. abin da ya sa wannan karatun ma yake ta jan dogon zango sarki zaki akwai wani dakta da yake kirana daga cikin malaman su wani dokto ne yana yawan kirana dokto ne a bangaren islamiyat islamic studies ya yi mun yi magana akan shi ya jawo ne magana akan hadisin nuzul na tsallake ya ƙara dawowa to amma tun da yanzu ya yi kusan karo na hudu nan gaba dole zan fito da muryoyinsa da hotonsa in nuna saboda duniya ta sani me yake ciki me yake faɗa me yake tattaunawa tunda na ga ina ta mai bayani ina ta mai bayani amma kuma kullun shi ƙara bauɗewa yake yana samu yana bazama daji har yanzu ni bai ƙare ni da wani abu ba abin da nake so ya ƙare ni da abin da ban san shi ba ya yi mun wani bayani da zan ji cewa wannan bayani na ilimi haka sauran malaman su kamar misali yanzu sarki zaki wasu daga cikin malaman su guda biyu misali wannan daktar na bauchi na dutsen tashi. kai da ka tashi za ka yi magana ba hayaniya za ka tsaya kana ta yi akan mimbari ba in hmm. faɗa da 'yan siyasa ne wannan kana da yanci ka je ka yi ta yi kana zagin su ran da Allah ya kawo zai hukunta ka kai, ya hukunta ka a kai. amma ɓangaren ilimi ba bangaren ka bane ka ci gaba da zama akan dutsen ka kawai kana yin tashancin ka yafi maka alheri amma ɓangaren ilimi ba bangaren ka bane da haka ah. mu abin da muke faɗa shi wannan daktan ya sani in za ka fito ka yi karatu ka fito ka yi karatu da wani abu mai amfani mai tsada wanda za mu ƙaru idan mun ji gaskiya mu ɗauka in mun ji hayaniya kake mu fito mu makarandi to wancan karan da muka yi magana don haka wa biya su gane ni na son in samu wanda zan ji in yayi karatu in ji ras gabana ya faɗi ka kawo min bincike da maraji'u da kaza da kaza ka kawo min ka tabbatar da ni to na fi son haka amma ka fito kawai kan mimbarinka na juma'a <laughs> ka yi ta hayaniya kawai na kalle ka ko ka zo gurin tafsirin ka yi hayaniya wai sunan ka dakta dariya kawai kake bani su kansu mabiyanka sun san baka isa ka tauna abin da muka tauna ba kuma abin da yake akwai me ilimi sarki zaki guraren da muka kawo da juzi'i da shafi da muka karanta in sun isa su fito su ce babu su ƙaryata juzi'i da shafi da komai ba isa ce babu ba wa ya isa wa ya isa sarki zaki wa ya isa Hmm. ai babu babu billahi lazi la ilaha illa ba mu ba faɗa ba sai da muka gani to yau abin da suke faɗa ga shi yau ga sabon karatu za a biya musu in an buge su an gwada musu allahn da suke bauta gunki suke bauta sai su gudu sharri ake mana mu ba mu ce Allah tabaraka wa ta'ala mun sufanta shi ba ba mu kamanta shi da mutum ba ba kama to ga sabon karatu yau za mu ba su batun kaifiyan amma kafin mu je nan su fahimci wani abu ɗaya suna da wani wata kalma da suke ɓuya a bayanta wata jumla da suke ɓuya a bayanta sukan ce mu nahanu nusbitu lillahi ma asbatahu Allahu li nafsihi haka suke cewa mu abinda Allah ya tabbatar wa kansa shi muke tabbatar masa da haka duk abinda ka ji mun faɗa Allah ne ya tabbatar wa kansa sai muka tabbatar masa to wannan kalimatu haƙƙi ne amma uri da biyal batil kalma ce ta gaskiya amma ƙarya suke yi saboda mi sabanin ba yana cikin muna tabbatar wa Allah ne. akwai musulmi da ya isa ya ce ba zai tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ba sarki zaki ba wannan musulmin in dai Allah ya tabbata ya tabbatar wa kansa ka, sai dai zaka bar musulunci dolanka ka tabbatar amma mushkila a ina take mushkilan tana cikin shin abin da ka danganta wa Allah ka tabbatar wa Allah shin da gaske Allah ya tabbatar wa kansa wannan abin ko kuma kai ne ka fahimto wani abu ta nassoshi da ka karanta mafuhumun nassi ne ba zahirin nassi ba ka ɗauko wani abu ka jingina wa Allah sai kuma ka ce Allah ya danganta wa kansa don haka zan jingina wa Allah abin da ya danganta wa kansa don haka anan mushkilar take babu musulmin da yake inkarin danganta wa Allah abin da Allah ya danganta wa kansa matukar Allah ya danganta wa kansa amma mushkilan abin da su wahabiyawa suke danganta wa Allah Allah ya danganta wa kansa wannan abu wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu wanda kusan a kansa yanzu zan buɗe maudu suna inkari suna ce wansu. idan sun ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu sukan ce hannu da ya dace da shi ba sa cewa yaya hannun Allah yake sun ce idan sun ce Allah ya yi istiwa'i sukan ce istiwa'in da ya dace da Allah ba su cewa yaya Allah ya yi istiwa'i ba haka suke faɗa ba sai yaki idan sun ce kafa za su ce kafa da ta dace da Allah ba su cewa yaya kafan Allah take to jama'a ku ji duniya ta shaida billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya suke in kun ji sun faɗi wannan maganan munafurci ne don kassu a fito duniya ta gane suna bauta wa gunki sai su laɓe a bayan wannan maganan amma in ka kutsa cikin maganganun malamansu da littattafansu kamar yanzu yanda zamu gani zaka ga zahiri sun mai da Allah jiki tabaraka ta'ala sun mai da Allah mutum haka suka mayar kuma yanzu maganar da suke cewa ba su kayyafawa za mu tabbatar wa da duniya ƙarya suke yi amma kafin nan sarki zaki sa ɗaya daga cikin shi wannan ɗan da danna mana shi mu ji me yake faɗa wanda ka ga bidiyonsa sun haɗa wani bidiyonsa tare da hoto na haka ina dariya za ka ga su suka haɗa dala danna mana mu ji me yake faɗa sai na kama da yan bidiya. kun san wani abin mamaki yanzu yan bidiyan Najeriya gaba ɗaya kakaf ɗinsu ba masharanta irin na bauchi in ka shiga social media wadda wannan tsohon shedanin ya yayi wadda wannan tsohon shedan ya yayi ya kinkishe su ya watsa sharri wa mutane wallahi duk Najeriya ba shedanu irinsu, su in ba ku sani ba yawan kaga wani ya fito daga Kamaru yana mai da raddi ma yan bid'a akan abin da ya shafi siffofin Allah to na bauchi ne in ka ga na chadi ya fito na nijar ya fito inda yana jin hausa na bauchi ne in ga wani malami a kano ko a kaduna ko a ina ne wala in ka gana mai da radio ta waɗannan yan iskan da aka yaye ne kawai abin da mu ce Allah ya mana maganin su ya isar mana da sharrin ba kunya kuma ga ba abin ba ma da ilimi ake ba ba ma ilimin kuma hmm. mutum ya shiga abin da bai da sani a kayi ta ɓuruntu wani shashasha da cinsu su wai har ce wai wai ana jin motsin takun Allah in iya waye faɗi wannan waye faɗi wannan waye taɓa faɗin wannan magana ba ta faɗin wannan wai yana saukowa tap tap tap tap tap ana jin motsin tafiyansa hadisin nan ne fa ya bata yau da mazala yake cewa idan an raba dare kashi uku kashi biyu ya tafi saura ɗaya allah yakan sauko ya ce ina mai neman gafara in masa ina mai neman wata biyan bukata in biya shi Shi ne fai ke fassara da wancan wai ana jin wai tafiyan Allah yana saukowa kamar mutum wai wai ahlus suka faɗi haka ahlus suna suka faɗi haka aina in ban ne tsinanne ne mara mutunci ka ma mutum ilzami abinda bai faɗa ba dan dai kawai ka ɓace shi hatta littafin da na rubuta ina jin kwanan nan za a fara buga shi mai suna miftahu talibi an musamma bi an najatu fi ittiba'i salaf wadda fi tiba'il eh, khalab wal gulub salih a ciki duk inda na kawo siffan Allah sai na cewa eh, maji'un ne yaliqu bi jalalihi in ma yadun ne ya mu ce taliqu bi jalalihi in ma kalamun ne sai ce yaliqu bi jalalihi iyakar ta kenan ba ne fassara saukowa ne wanda ya dace da shi iya ta kenan mun taɓa faɗan kaifiya akwai da taɓa taɓa kaifiya ga yadda yake sauka har ana jin motsin saukansa ko a kan al'arshi mu ce ya yi daidaito na irin na mutum ko irin mun taɓa faɗa wani wallahi wannan tsohon sharrin da ya yayi wannan tsohon ai ba zai gama lafiya ba za ku gane sai sa ma Allah ya masa nisan kwana don ya daɗa ɗiban inna ma nu'akhiruhum me Allah ce Allah ce ina muna musu jinkiri don me liyazdadu isman hmm. su ƙara ɗiban kaya su tafi da shi kaya ka don haƙƙin mutane ma da ya batar ma Allah ba zai shirya da shi ba duk wannan dubban mutanen da ya batar shikenan shi ya shirye je tafi aljanna su su tafi wuta tare za su tafi da su kan Allah ya ce li yahmila awzarahum kamilatan yawmal qiyamah ya Allah wallahi ga barnar da suke yi barnar da suke yi kuma ni duk a matsalan shi ne a cikin jahilci hmm. ba su Eh. To, alhamdulillah. Wannan wancan satin mun sa wannan bidiyon kuma jama'a sun ji. Yanzu ma mun ƙara maimaitawa. To, amma abin da ya sa muka maimaita shi a wannan gaban saboda wasu dalilai. Na farko dai zagin da yawa Maulin Mushe Taro Usman Bauchi wannan ya gwada duniya in ta ji shi kansa ya san zagin da yake yi ƙarya yake yi. Abu na biyu a zagin da ya musamman ni ɗan iska la'ananne matsiyaci. To, wannan dai ya koma kanka. kuma ba laifi ba ne dama mutum ka in dai ɗan tasha ne in yi harin tashanci wannan ba abun mamaki ba ne ba komai zagin kai koma kanka amma muhallin shahid mu gurgudo a gurguje sarki zaki billahi allazi la ilaha illa huwa a yanzu in sa rigar salafiya. misali Allah ya kiyaye iyazan billahi Allah ya tsare ni in sa rigar salafiya in zauna zan ba wa salafiya kariya kaf din su ba wanda zai iya kare mazhabar sama da ni wallahi eh kwarai da gaske zan kare ta tsaffiye da waɗannan dolayen da sunan dakta amma bai san komai ba bai san komai ba abin takaici wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ka ji abin da ya faɗa ya ce muna faɗa wa Allah tabaraka wa ta'ala muna cewa ga hadisi fassaran da ya jawo ni dai ban yi wa wannan hadisin wannan fassaran da ya jawo ba sharri ya min abu na ɗaya sannan na biyu ya ce su abin da suke cewa in sun kira hannu sai su ce yadun ne taliqu bi jalalihi ainun ne taliqu bi jalalihi istiwa'un ne yaliqu bi jalalihi haka suke faɗa ba sa faɗan kaifiya to yanzu a karatunmu za mu ƙaryata shi za ka ji su ta yadda suke faɗan Allah ya yi istiwa'i kaifiyar da suke faɗa har cewa suke Allah tabaraka ta'ala yana da nauyi sarki zaki yana da nauyi ta yadda in ya zauna a kan al'arshi mala'ikun da suke kan al'arshi sai sun ji Allah ya musu nauyi suna kikikikikikikiki kaman za su faɗi. To ka ce baka faɗan kaifiya, ka kawo batun istiwa'i ka ce ya zauna har ya yi nauyi. dan Allah ka faɗi kaifiya ko baka faɗi kaifiya ba kuma sannan in kana maganan istiwa'i sarki zaki abu uku ne na farko akwai Allah tabaraka wa ta'ala na biyu bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai kansa al'arshin na uku akwai istiwa'i a cikin mu ya ga Allah kaga ba wanda ya ga Allah banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al'arshi wa ya taba ganin al'arshi ba wanda ya taba ganin al'arshi to da Allah ya kira kai baka ga Allah ba baka ga al'arshin Allah ba amma kuma ka fassara istiwa'i da cewan Allah yana zaune daga ran da ka fassara istiwa'i da cewan Allah yana zaune ko ka ko ka zo kai kaifiya dan haka mushkilar da take tsakanin mu da su su fahimta kamar yadda wani ne wancan satin ya kira a waya ya ce ga Abul Hasan al-Ash'ari ya ce Allah yana da fiska Allah yana da ido Allah yana ba mushkilar ka gane wannan na gaya musu kafin ka danganta wa Allah fiska alqur'ani ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma muhallin shahid shine su idan sun tashi abin da suke yi sarki zaki sai su ce Allah yana da ido sai su ce na haƙiƙa to daga zaran ka ce na haƙiƙa ba wani ido na haƙiƙa banda waɗannan guda biyu daga ka ce Allah ya yi istiwa'i na haƙiƙa istiwa'i na haƙiƙa bai da wani ma'ana sai zama daga zaran ka ce Allah yana da hannu na haƙiƙa hannu na haƙiƙa bai da wani ma'ana sai gaba to kaga ka mai da Allah jiki kalman haƙiƙan nan da suke dangantawa a nan mushkilar su take kuma duka itikadin su kenan dan haka ibnu usaimin yake faɗa cikin littafin sa aqidatu ahlus sunna yake cewa wa numin inji ibnu usaimin shafi na 11 yace mun yi imani bi anna lillahi ainaini Allah yana da ido guda biyu taini haqiqataini na haqiqa to daga kazan kazo ka ce Allah yana da ido guda biyu na haqiqa saboda Allah baka ba Allah gaba ba kuma baka sifanta ba ka sifanta kai kaifiya to mu je abin da suke tashi abu na farko in sun tashi sai su fassara ma'anan istawa Allah ya yi istiwa'i da ma'anan aljulusu Allah yana zaune sarki zaki duk wanda ya ce Allah yana zaune ko ya ki ko ya so ya yi wa Allah kaifiya kuma ya maida da Allah jiki ka mai da Allah jiki don haka ibnul qayyim ya kawo a cikin as-sawaiqul mursala shafi na ɗari uku da saba'in da shida ga abin da yake cewa ya ce rafi'ud darajati wa turfa'u ilaihil ayadi Allah mai maɗaukakin darajoji ne Allah ne wanda ake ɗaga hannaye zuwa gare shi lokacin da za a yi addu'a wa ya jilisu ala kursiyihi. Allah yana zaune a kan kursiyinsa wa annahu ya ala ibadihi min fauki sab'a samawatihi. Allah kuma yana leƙo bayinsa daga sammansa guda bakwai kalman wayajilisu jilisu ala kursiyi Allah yana zaune akan kursiyi Don Allah sarki zaki wanda ya ce Allah yana zaune ya yi kaifiya ko bai yi kaifiya ba yayi yayi kaga wannan mutumin da yake ƙarya da yake cewa istawa kama yaliku kama kala ya liku bi jalalihi kaga ga malaminsa ya yi kaifiya kaga ƙarya yake yi Malaminsa ya ya ƙaryata shi sannan abu na biyu anan nan ibnu um, sai ya ce qayyim sai yace Allah wa yajlisu ala kursiyi Allah yana zaune akan kursiyu to ai kursiyu daban al'arshi daban kursiyun nan kuma sun ce shine maudu'ul qadamaini wai gurin da Allah yake ajiye kafafuwansa guda biyu nan ne kursiyu yana zaune akan al'arshi sai ya sako kafafuwansa kamar yadda kake zaune akan kujerar nan sarki zaki walillahi almasalul ala sai ya zuro kafafuwansa guda biyu sai ya ajiye su akan kursiyu to idan kursiyu maudu'ul qadamaini ne gurin da Allah ya ajiye kafafunsa guda biyu a faɗanku to tambaya shi ne yaushe kuma ibnul qayyim zai ce Allah yana zaune akan kursiyu sakowa waye ya bal al'ashin ya sako kan kursiyu ya zauna to irin wannan tambayoyin muke musu sai su kufula sai su ce me yasa za a tambaye su kuma tambaya ne da dole sai sun bada ansa to bayan ka ji wannan mu tafi sarki zaki abin da ya shafi cikin a ah, cikin littafinsa mai suna Bada'i'ul Fawaid na na shi na shi Ibn al-Qayyim mu je cikin Bada'i'ul Fawaid juz'i na juz'i na hudu shafi na talatin da tara ga abin da yake faɗa cikin Bada'i'ul Fawaid yace a wannan shafin yace qala al-qadi al-qadi yace sannafal mirwazi kitaban fi fadilatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam marwazi ya rubuta littafi cikin falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhakara fihi iqa'adahu alal arshi al-imam al-marwazi ya ambaci cewan Allah zai zaunar da manzon Allah akan al'arshi daga ran da kace Allah yana zaune akan al'arshi kace manzon Allah zai zo ya zauna kusa da Allah dan Allah ka mai da Allah jiki ko baka mai da Allah jiki ba sarki zaki ka mai da Allah jiki ka mai da Allah jiki to sai ibn al-qayyim anan sai yake ambatan kasidar da abul hasan daru kudini yayi na cewan aqidatul iqad aqida su ta cewan Allah zai matsa manzon Allah ya zauna ga baitukan da ya jawo yace a hadisun bi iqadihi alal arshi aidan fala jihadu, hadisi ya zo Allah zai zaunar da manzon Allah kusa da shi amma hadisin ƙarya ne wala wa yace a ah, yace alal arshi zai zaunar da manzon Allah akan al arshi fala na jihadu ba ma musu ya ce amirul hadisa ala wajihi ku karanta wannan hadisin a yanda yake a zahirinsa wala tudkhilu fihi ma yufsidu kar ku shigar wa hadisin nan abin da zai bata shi wala tunkiru annahu qa'idu kar ku yi musun cewan Allah yana zaune akan al'arshi wala tunkiru annahu yuq'idu kar ku yi musun kuma Allah zai zaunar da manzon Allah akan al'arshi kar ku yi musun Allah yana zaune kai da kace kun ce yayi istiwa'i ba ku ce yaya yayi istiwa'i ba ga malaman ka sun ce istiwa'in shine suka sufanta shi yana zaune kai bayan sun istiwa'i ma suka ce Allah zai zaunar da manzon Allah akan al'arshi duka wannan ba mai da Allah jiki ba ka ji wannan maganan to bayan mun karanta wannan cikin cewan badayul fawaid to ga ibnu taymiya mu koma kan guga gaba daya shi ibnu taymiya ya yadda aqidarsa Allah yana iya miƙewa tsaye Allah yana iya zama Allah yana iya damƙa Allah yana iya sakewa Allah yana iya tashi Allah yana iya sakowa ga abin da yake faɗa cikin al-aqidatul asfahaniya juz'i na ɗaya shafi na saba'in da tara ibnu taymiya ya ce wa qad alimtum insha Allah anna hadha at-ta'wil abtalu batilin wa la yaqbaluhu illa kullu jahilin yace wa amma da awaka anna tafsir al-qayyum allazi la yazalu an makanihi yace da'awar da kake yi cewa fassarar sunan Allah alqayyum shine wanda la yazulu an makanihi baya gushewa daga gurin da yake wala ya taharraku baya motsi Allah baya motsi yace fala yuqbalu minka hadha tafsiri illa bi asarin sahihin ma'furin anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu karɓi wannan tafsirin na cewa Allah baya motsi ba Allah baya gushewa daga yanda yake sai ka kawo mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw an ba'd ashabihi aw tabi'in ko ka kawo mana hadisi daga ah, sahabban annabi ko tabi'ai yace li annal hayyal qayyum domin Allah alhayyu alqayyum yaf'alu ma yasha'u yana yana aikata abin da yaso wa yataharraku Allah yana motsi iza sha'a in yaso Waya habitu Allah yana sakowa daga sama Wayar yartafiu Allah yana tashi daga ƙasa ya koma sama iza sha in ya ga dama Waya ƙabidu waya bisidu Allah yana damƙewa yana sakewa Waya ƙumu Allah yana tashi tsaye Waya jilisu Allah yana zama iza sha in ya so لأن ذلك أمارة ما لأن amaratu ma bainal hayy wal mayyit domin duk wannan abubuwan da Allah yake yi ne ya tashi ya zauna shi ne bambanci tsakanin rayayye da matacce li'anna kulla mutaharrikin li'anna hayyin mutaharrikun la mahala domin duk wanda yake da rai zaka same shi yana motsi wa kullu mayitin gairu mutaharrik la mahala wanda kuma ba matacce bane zaka samu baya motsi to anan kaga abin da ya danganta wa Allah Allah yana tashi kamar tsuntsuwa kenan yana saukowa Allah yana miƙewa tsaye Allah yana zama kai kuma wannan daktar da muka sa ɗan tasha ka fito ka ce ba kwa sifantawa ba kwa yin kaifiya ga malamanka suna yin kaifiya ga mun kawo Uthaymin mun kawo Ibn al-Qayyim mun kawo Ibn Taymiyyah to bayan wannan idan mun je sai ya ce ai gaba ɗaya wannan shi gaba ɗaya ma bai yarda da shi ba bari to barka ga wasu ruwayoyi daga littattafan Ibn Taymiyyah masu ban mamaki wani kaifiya ne ya wuce ka ce Allah tabaraka wata'ala yana da nauyi mala'iku har yana musu nauyi suna tangal tangal in sun ɗauki Allah Allah fa tabaraka wata'ala a sifanta Allah da haka in dai ba gunki kuke bauta ba ku fito ku karyata ibnu taymiya abin nan gashi a cikin littafin an karanta ana muku maganan ku gyara aqida ku gurbatacce aqida kuke tafiya kai kuna ma mutane musu a duba cikin bayanu talbisil jahaniya juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu za a ga maganar ibnu taimiyya sarki zaki yanda yake cewa da ya kawo maganan cewa ga wasu malamai sun ce Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune a sama sai da ya yi wa sammai nauyi sammai suna jin sammai bakwai din nan suna jin nauyin Allah har suna tangal-tangal sai ibnu taimiyya ya ce fa ha'ula il a'immatil mazkura waɗannan malamai da muka ambata fi shi ta yadda suka kawo isnadin wannan magana kun min a immati su ne mafi girman malamai wa qad haddasu bihi hum wa gairuhum sun tafa ɗan wannan hadisin cewan Allah yana sama yayi wa sammai nauyi yace walam yunkiru ma fihi min qawlihi min thiqalil jabbari wannan malaman da muka ambata duk ba su yi musun cewan thiqalil jabbari Allah yana da nauyi fauka hunna a saman sammai Allah ya yi wa sammai nauyi falau kana hadal ƙaulu munkaran da wannan maganar na cewa Allah yana da nauyi abin ƙi ne fi dinil islam a addinin musulunci inda hum a gurin wannan malamai lam yuhaddithu bihi ala hadal waji da waɗannan malamai ba su kawo wannan magana ba sai ya ci gaba sai ya ce wa zakara zalika alqadi abu ya alal asji al imamul al-qadi abu ala ya faɗi wannan maganan fi ma hu min ahadisi sifati daga cikin hadisan da ya fitar na sifofin Allah wa qad zakarahu an tariqi sunna Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal yace haddasani abi sana abul mughira haddathana abdatu binti Khalid bin Ma'adan an abiha Khalid bin Ma'adan annahu kana yaqulu wannan isnadin da ibnu taymiya ya koro yace al, abdullahi dan gidan ahmad bin hanbal shi ya fitar cikin kitabu sunna yake cewa wai daga babansa wai kanwan ƙarya al imamu ahmad har zuwa kan sauran isnadi wai yace innar rahmana subhanahu Allah madaukakin sarki la yasqulu ala hamalatil arshi Allah yana yin nauyi wa mala'ikun da suka dauki al'arshi Allah yana yin nauyi wa mala'ikun da suka ɗauki al'arshi. Idala ku ji tsoron Allah. a sifanta Allah da haka ku fito kuna cewa mutane kuna koyar da su sunna yanzu wannan sunnar manzo Allah kenan saboda Allah ina isnadin wannan hadisin ku ɗauko Ibn Taymiyya ya ɗauko rubabbun hadisai ya gina ku akai in an rutsa ku sai ku ce muna siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi yanzu a ina Allah ya siffanta kansa da haka saboda Allah da annabi cewan Allah yana da nauyi la yasqulu ala hamalatil arshi yayi wa mala'ikun nan nauyi min awwalin nahari idza qama al-mushrikuna yace wai a daga farkon rana lokacin da mushrikai suka tashi daga bacci hatta idza qama al-musabbihuna har sai in musulmai sun tashi cikin dare suna sallah khaffa khaffafa an hamalatil arshi sai Allah yayi yi sako-sako sai ya rage nauyi wa mala'ikun da suke sa Dan Allah sarki zaki in ba gunki ba, a ce wai daga rana tayi gari na wayewa Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi nauyi yayi nauyi wa mala'ikun da suka dauke shi hmm. sai in dare yayi musulmai sun tashi suna sallah shikenan daga musulmai sun tashi suna sallah Allah ya ji daɗi sai ya rage nauyinsa wa mala'ikun da suka ɗauke shi saboda Allah sai ya ce sai ya ce anan wa zakara abubakar bin abi khaisama fi tarihihi bi isnadihi haddathana an ibn mas'ud wa zakara fihi fa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indahu 12 sa'a fatu'radu alaihi a'malukum bil amsi awwalun nahari wai idan ya zamana wannan ranan tayi sai a kawo wa Allah ayyukan bayi fayunzaru fayanzuru fihi salasa sa'at Allah sai ya ware wa kansa awa uku yana duba ayyukan da bayi suka yi me suka yi mara kyau me suka yi mai kyau Allah ya ware awa uku awa uku ya ware wa kansa awa uku yana duba wannan abin <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce fa yattali'u minha ala ma ya karahu Allah in sai ya duba cikin ayyukan bayi sai ya ga abin da baya so fa yukhdibuhu zalika wannan abin sai ya fusata Allah yace fa awwalu man alamu bi gadabihi wanda suke fara farkon wanda suke fara ganin cewan Allah ya yi fushi allazina yahmiluna al-arsha sune mala'ikun da suke dauke da Allah akan al'arshi yajidunahu sai su samu Allah akan al'arshin nan ya kulu alaihim sai su ji Allah ya ƙara nauyi saboda ya yi fushi. Fayusabbihu alladhina ya'miluna al'arsha sai kaga waɗanda suke su mala'ikun da suke ɗauka al'arshin sai su yi ta tasbihi. Wai daga Allah ya duba ayyukan bayi ya ga abin da baya so ran Allah ya ɓaci ya yi fushi kawai sai su mala'iku su suke fara ganewa za su ji al'arshi ya musu nauyi Allah yana kai. To abin da zai baka mamaki ibnu Taimiyya a ciki da yake cewa yace wa zakaral khabara yace malamai malamin da ya kawo ya ambaci wannan hadisin yace ilam annahu ghairu mumtani'un hamlul khabari ala zahiri yace ka sani kai mai karatu ba abin da zai hana mu ɗauki wannan hadisin a zahirinsa a yanda yake Allah yana da nauyi mu bar shi a yanda yake Allah yana da nauyi wa anna thiqalahu yahsulu bi dhatir rahmani nauyin da al'arshi yake yi din nan kuma Allah da yake kansa ne bi zatin rahmani zatin Allah ne yake sa al'arshin nauyi ibnu eh. taymiya ne ya kawo wannan a littafi mm. ku fito ku ce babu ku fito ku ce babu kuma da ya kawo wannan maganan ya kawo shi ne ma'aradin kafa hujja ya yadda da shi to abin da zai baka mamaki idan ka tafi cikin alfatawal kubra na ibnu taymiya ah. juz'i na uku daga shafi na 343 zuwa shafi na 344 sai ibnu taymiya ya kawo fasali zan karanto dan ma karka ce me ra'ayinsa ba maganansa bane a'a gashi abinda ibnu taymiya ya kawo sai ya ce fasalu ga fasali wa amma qauluhum faɗin malamai da suke cewa malaman mu da suke cewa Allah bai da guri ba a yi wa Allah ke ba a keɓance Allah a wani guri ibnu taymiya sai ya ce faɗin su allazina dulubu minhu an ya taqidahu an yamfil jihata anillahi wat tahayyus abinda muke nema ga kowane musulmi Yayi yi itikadinsa shine an jiha jihata anillah ya kore Allah bai da jiha karkace Allah yana sama kawai karkace Allah yana kasa kawai kuma wannan shine aqidan mu mm. wata hayyuz karkace Allah ya takura a wani guri ibnu taymiya sai ya ce idan ka faɗi haka fal jawabu ga amsan mu min wujuhin ta fiskoki da yawa ahaduhu ma ɗaya daga cikin fiskokin anna hadha lafza wa ma'anahu allazi araduhu laysa huwa fi shay'in min kutubillahi almunazzala min indihi wannan lafazin na cewa kar a yi wa Allah guri kar ka ce Allah yana sama kawai kar ka ce Allah yana kasa kawai kar ka takura Allah a wani guri ibnu taymiya yace bai zo a dillin tattafan da Allah ya saukar ba kaji ƙarya yace wala huwa ma'surun an ahadin min anbiya illahi wa rusuli ba a samu wannan maganan da ɗaya daga cikin daga ɗaya daga cikin annabawan Allah ba da manzanninsa la khatimal mursalina wala ghayruhu ba a samu daga manzon Allah ba ba a samu daga wani daga cikin annabawa ba wala huwa aidan mahfuzan an adin min salatil ummati wa ya aslan ba a samu wannan maganar daga ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci yanda suka ce ba a Allah guri ba wanda duk malaman musulunci Allahumma illa nadiran sai yan kaɗan dukkan su sun yadda ba a wa Allah guri amma kaga yanda Ibn Taymiyyah yake sharara ƙarya cewa babu alqur'ani babu a hadisi babu a maganganun malamai to duk ba nan ne mushkilan ba ibnu Taymiyyah da ya ci gaba can a shafi na ɗari uku da da arba'in hudu, sai yake kafa hujja a kan bayan ayoyi da ya kawo sai ya ce wa qauluhu fi hadisi sunan lil a'rabi ya ce ga hadisi hadisi rubabban hadisi za mu zo mu ga meye hukuncin wannan hadisin daga bakin albani sai ya ce wai haka inna Allah la yastashfa'u bihi ala ahadin min khalqihi sha'anullahi a'zam min zalika al'amarin Allah ya fi karfin haka inna arshahu ala samawatihi al'arshin Allah yana kan sammai au qala bi yadihi mislul qubba ko kuma yayi ishara da hannunsa wai mislul qubba kaman qubba an san qubba ai sarki zaki irin tom na kan masallaci haka din nan eh. wai haka haka al'arshin Allah yake sai abinda zai baka mamaki sai ya ce wa inna hula ya bihi a tsitar rahalil jadidi bin rakibi in Allah ya hau kan al'arshi al'arshi za ka ji yana motsi da Allah yana ƙiu ƙiu ƙiu kamar yadda idan ka ɗauki siddi ka sa akan doki ko akan raƙumi in sabon siddi ne in dokin yana tafiya ba za ka ji yana ƙara yana ƙi ya ce to haka al'arshin Allah yake yi in Allah ya zauna akan al'arshi al'arshi yana ƙi yana kuka da Allah tabaraka ta'ala wanda ya ce ba sa sifantawa ba sa kaifiya tsakani da Allah wannan ba kaifiya ba ne mugayen hadisai rubabbun hadisai irin waɗannan a kawo a ce musulmi su zauna a kansu to ka koma yahudanci mana kawai wannan hadisin yahudu ne wallahi mugayen hadisai irin wannan rubabbu ibn taymiya ya sani rubabbu ya ɓoye saboda yana son ya mai da Allah jiki ya kwararo shi cikin littattafansa saboda mabiyansa su zauna a kai ya kuma sani ya ɓoye an zo an yi magana su ce sharri ake musu sharri ake musu to idan sharri ne ƙarshe kan kat sarki zaki kasan sun yi rubutu akan wannan hadisin sun eh? rubuta littafi na cewan Allah yana da iyaka Allah yana da boundaries yana da hmm. iyaka sunan littafin isbatul haddi lillah tabbatar wa Allah yana da iyaka wa annahu qa'idun wa jalisun ala arshihi cewan Allah yana zaune daramin ram akan al'arshinsa kai da kake cewa ba ku fito kun yaya ba gashi har littafi aka yi waye wanda ya rubuta wannan littafin shine Muhammad ibn Abil Qasim Addashti wanda duk malaman su suna yaban Addashti to ka sa bin mamaki wani zai ce to ai da ka kawo wannan malamin ba mu san waye Dashti ba to idan ka duba littafin sai suka yi wa littafin jela wa bidailihi ar-raddu ala munkiril hadli ibn Taymiyyah sai suka kawo ar-raddu raddi alamun kiril haddi ga wanda yace Allah bai da iyaka wa ya rubuta shi kuma ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah Eh. littafi ɗaya ne ga ɗaliban ilimi wanda suke cewa babu wannan abin gashi pdf ɗin ina da shi ina da hard ma yana nan ga wanda ya ce babu yanzu yanzu sarki zaki wanda ya ce babu wannan abin ya rubuta a sunan littafin isbatul haddi wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arshihi cewan Allah yana da iyaka kuma yana zaune akan al'arshinsa sunan marubucin littafin Muhammad bin Abil Qasim Addashti a ƙarshen littafin kuma suka yi littafin suka rufe littafin da arraddu alamun kiril had na Ibn Taymiyyah haka suka rubuta littafin kowa ya duba a duba in ba ba ƙaryata mu to wani zai ƙara zuwa ya ce ba ba sifanta Allah ba mutum suka mai da Allah ba ka ce Allah yana da iyaka ka tabbatar cewa yana zaune sannan kuma ka zo ka ce ni kawai ya ce istawa bila kaifiya ƙarya kake sai dai in kai jahili ne baka san gidanka ba wannan muna sanar da kai wannan kenan amma in ba haka ba kan ga abin da yake a rubuce a cikin littafi to yanzu sarki zaki na'am shak bayan mun yi wannan hmm. ka san abin da zai baka mamaki kaga yanzu ibnu taymiya ai sun ya tabbatar Allah yana zama ko mun kawo usaimin to bari ka ga wani abin mamaki abin da zai baka mamaki shine shi kansa usaimin hmm. da ya tashi ya ce malamai sun ce Allah Ta baraka wata ala yana zaune ga littafi mun kawo ma cewa eh. sun rubuta akan Allah yana zaune amma abin da zai baka mamaki Usaimin eh. sai da ya ce shi dai yana jin kaikayi a zuciyarsa bai yadda Allah yana zaune ba a duba Majumu ufatawa wa rasa'il fadilati Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da shida sai ya kawo magana ya ce fa amma tafsiru istiwa illahi ta'ala ala arshihi bistiqrarihi alaihi tafsirin istiwa'i da ake yi wa Allah da cewan Allah istaqarra alaihi Allah ya tabbata a kansa ya ce fa huwa mashhurun anis salaf <laughs> wannan abu ne shahararre daga bakin salaf an samu a ƙaryansa na qalahu ibn al-qayyim fin wa gairihi ibn al-qayyim ya kawo cikin waƙar sanuniya cewan Allah ya yi istiqrari akan al'arshi to bari ka ji me yace wa ammal julusu amma cewan wal qududu amma cewan Allah yana zaune daram ram faqad zakarahu ba'dhuhu wasu daga cikin malamai sun faɗa lakin fi nafsi minhu shay'un wallahu alam sai dai gaskiya ni zuciyata bata nutsu ba akan wannan cewan Allah yana zaune wallahu alam kaga anan inda adalci yake so tsarkake Allah yake so yanda yake kafirta mu yake mushrikantar da mu da sai ya mushirkantar da malamansu da suka tabbatar wa da Allah yana zaune akan al'arshi ko ba haka bane abin da zai baka mamaki sarki zaki da wannan bawan Allah ya tashi shi shi ina nufin ibnu usaimin da ya tashi sai ya yi wani abu Tashi a cikin wannan littafin shafi na ɗari da sha tara da ya zo kan batun hadisi barka ji irin gwarin da suke yi wanda dole ko sun ƙi ko sun so sun mai da Allah jiki hadisin da al'imamu muslim ya rawaito a mai namba na sha takwas shafi na dubu eh, mai namba na sha takwas shafi na dubu biyu da arba'in da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya ce inna quluba bani eh, eh, inna quluba bani adama a kulliha inna kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman zuciyoyin dan adam zan fassara da zahirin yadda suke fassarawa duk wani zuciya na ɗan adam yana tsakanin yatsu guda biyu na Allah eh? ya ce ka kalbin wahidin Allah ya ɗauki zuciyan nan kamar zuciya guda ɗaya ne yusarrifuhu haisu sha'a Allah yana jujjuya zuciyan yanda ya ga dama wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah kuma sahihin hadisi eh? amma ma'anan hadisin shine Allah tabaraka wa ta'ala ne yake rike da zuciyan kowane ɗan adam yake juya ta yanda ya so yake Wai gadda ita yanda ya ga dama saboda ni Allah Ta baraka wa ta'ala shi ya san zuciyar shi ya san kafin zuciyar ta yi tunani ma Allah ya san me za ta tunano ko ba haka bane hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah shi yake juya zuciyar dan adam amma abin da zai baka mamaki abin da hadisin kawai yake nufi kenan ma'ana in kaga kai wani tunani ko ka so wani abu sai da Allah ya so kai da Allah bai so ba ba za ka yi ba amma da suka tashi sai suka fassara cewa hadisin a zahirinsa Allah yana da yatsu guda biyu zuciyan yan adam kuma yana tsakanin yatsu guda biyu to abin da zai baka mamaki tawilin rainin hankali su kuma ce wannan shine tauhidi sai an yadda da shi usaimin da ya tashi sai ya ce sai ya ce walaisa fihi tawilun inda ahli sunna wal jama'a wannan hadisin a gurin ahli sunna wal jama'a amma ahli sunna wal jama'a na boko haramun ba yace ba sa mai tawili mu nuna bima dalla alaihi min isbatil asabi lillah sun yadda sun yi imani cewa hadisin nan ya nuna Allah yana da yatsu alal wajihin la'iqi bihi irin yanda ya dace da shi yace wala yalzamu min kauni qulubina baina usba'aini min ha anta masal anta masal qalbu amma cewan zuciyoyinmu suna tsakanin yatsun Allah guda biyu baya nuna zukatanmu suna suna shafan yatsun Allah domin ka san me sarki zaki kullun su muke su suke fitowa suna mana sharri ai mun mai da komai Allah mun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka a jikinmu ni Allah ne wannan Allah ne wancan Allah ba haka suke faɗa ba uzubillahi haka suke faɗa to shi ibn al-qayyim anan iskalin da ya samu idan ka fassara hadisin a zahirinsa sa kace misali walillahi al-masalul a'la walillahi al-masalul a'la kace Allah yana da yatsu biyu duk zukatu zuciyan sarki zaki na tsakanin yatsun Allah guda biyu zuciya na na tsakanin yatsun Allah guda biyu zuciyan kowa na duniya na tsakanin yatsun Allah guda biyu to abin da zai zo an samu aqidan hululi ma'ana Allah bayinsa sun shiga jikinsa ko ba haka bane sarki zaki in dai ka fassara a zahiri duk tsiyar ka haka zaka yi to a nan karatun da nake so in cire musu hmm. idan suna inkari kullum zaka ji suna faɗa ta yaya zaka yi ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana ko ina yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin shadda yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin cikin alade yana cikin kashi yana cikin saniya ba haka suke faɗa ba sun kasa gane Allah to idan ka zo a nan ka fahimci cewan yatsun Allah tabaraka guda tabaraka wa ta'ala guda biyu da kuke faɗa zuciyan bayi na cikin su kuma ba a samu hululi da ittihadi ba bayi ba su shiga jikin Allah ba to ka gane wanda ya yi haka a bisa tunaninka zai iya kasancewa a ko ina a cikin cikin kashin cikin aladan cikin komai kuma bai bata shi ba kaman yanda zuciyan bayi ya kasance a tsakanin yatsunsa guda biyu kuma ba su shiga jikin Allah ba tabaraka wa ta'ala ko ka gane karatun da nake so in cire sarki zaki wannan ina musu takadiri ne bisa fassaran su ina musu takadiri ne to sai ibnu Uthaymin sai ya ce ai ga girgije girgije yana tsakanin sama da ƙasa amma shi bai taba sama ba shi bai taba ƙasa ba dan haka ya zuciyoyin bayi suna tsakanin yatsun Allah kuma ba su taɓa Allah ba tabaraka wa ta'ala amma tambaya mai sauƙi wanda zai taso abu mai sauƙi sarki zaki shine in ka ce zuciya na yana tsakanin yatsun Allah zuciyar sarki zaki yana tsakanin yatsun Allah to ai bisa itikadin ku Allah yana ina ba yana sama ba aka ne to ɗayan abu uku ɗayan abu uku zai faru in ma dai mu ne muka tashi muka tafi sama ɗin muka je muka sa zuciyar mu a tsakanin yatsun Allah wa iyazu billahi imma kuma Allah ne ya bar saman da kake faɗa ya sauko ya tarar da mu a ƙasa ya sa yatsunsa a cikin zuciyarmu haka ne sarki zaki imma kuma a'a daga saman ne ya zuro hannunsa zur har ya zo ƙasa ya sa hmm. yatsu yatsu biyu suka zamanto zuciyan bayi yana tsakaninsu irin wannan tambaya ce ba sa so dole sai an ansa in ka ce a bar hadisin nan a zahirinsa an sa mana ka je sama ne ka kai wa Allah zuciyanka ya sa tsakanin yatsunsa kaga ƙarya ne Allah ya sauko ka ruguja ka na cewa Allah yana sama ya zuro hannunsa ne ya zuro ƙasa annabi bai gaya mana ba ina ka gani ko da sai kun ansa wa hajjawa dole sai an ansa wannan tambayar to yanzu bayan wannan bari ka ga abun mamaki albani albani ikon Allah duk lalatarsa da iya shegensa shi kuma da ya zo duk sai ya saba musu Eh, gaskiya ne. Ka san anan a anan yayi abin arziki amma ka san shi a janabun manzo Allah bai da mutunci. Mm. Ba wanda ya raina annabi irin albani bai ganin girman annabi. To amma abin da zai baka mamaki mm. a nan gurin kuma sai ya saba musu. Duk hadisan da suke kawowa na cewan Allah yana zaune albani sai ya saba musu. Saboda me? Lokacin da ya tashi yana magana akan manakir hadisi munkarai na Usman bin Abil Atika akan hadisin cewa inna shi Usman bin al Usman bin Abil Atika ya kawo hadisi yace inna Allah azza wa jalla yajlisu yawmal qiyamati alal qantarati bayna al jannati wan nari Allah ranan kiyama zai zo ya zauna akan wata gada kaji zama sannan kuma akan gada <laughs> kaga Allah ya bar kan al'arshi ya dawo kan gada zai zo ya zauna akan gada wannan gadar hmm. ita ce wasiɗa tsakanin jahannama da aljanna Allah zai zo ya zauna akan wannan gadar albani sai ya ce munkarun wannan hadisin munkari ne to hmm. lokacin da albani ya tashi yana magana akan ilalin da ibn al-jauzi yayi wa shi usman ibn abil atika sai ya ce sai albani sai ya ce fazahiru annahu la hazama fi matinihi minan nakarati abinda za mu lura shine shi ibn jauzi ba wai ya soki Uthman ibn Abil Atika bane ya lura da abin da yake cikin hadisin ne na nakara cewa Allah yana zaune kuma Allah yana zaune akan gada Allah tabaraka ta'ala zai zauna akan bridge sai Albani ya ce akan wannan ya soki hadisin sai ya ce wa hiya nisbatul julusi ila Allah ta'ala wa bainal jannati wan nari wannan mummunan aqida ita ce dangantawa Allah zama cewa Allah yana zaune ce mummunan aqida ne kuma zaman ma tsakanin aljanna da wuta sai albani ya ce wa huwa ma lam yarid fi shay'in min al ahadisi sayyiha kace Allah yana zaune yace ba hadisi ko ɗaya sahihi da ya zo ya nuna Allah yana zaune to su sun ɗauki cewa Allah yana zaune ɗin nan aƙida ne ibnu taymiya mun faɗa mun karanta ibnu al mun karanta uh, Uthaymin ya ce zuciyarsa ko wani abu ga albani yana karyata su ya ce ba hadisi ingantacce ko ɗaya guda ɗaya mummuna aƙida ce da hadisin nan ya zo ya ce Allah baraka wa ta'ala yana zaune a duba silsilatul ahadisi da ifa juz'i na sha biyu shafi na ɗari da hamsin zuwa na ɗari da hamsin da ɗaya za a ga albani ya kawo wannan magana ya kore don haka wannan maganar da ake gaya wa biyawa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ku kun ɗauke shi ga yanda kuka ɗauki Allah ku ba ku ce ya kaifiya ba ƙarya ne sai dai in jahilai ne amma tabbas sufanta Allah suke sun mai da Allah mutum to a nan akwai bidiyo da nake son sarki zaki za yi mana playing bidiyo na biyu wanda wannan bidiyon za mu ji idan mun danna shi cewan yana maganan cewan kalman da suke cewa Allah yana sama da zati da zati haka suke faɗa Allah yana sama da zatinsa yana ƙasa da iliminsa to kalman bi zatihi bari mu hararo musu mai malaman su suka ce a gurguje da wasu daga cikin malamai a danna mana bidiyon ɗan tasha na biyu a danna mana gaba wa annahu fawqa arshihil majid wa annahu fawqa arshihil majid yace Allah da girman sa yana saman al'arshi kaji bi zatihi da zatin sa kaji ko da zatin sa amma kuma ga malaman garin nan yawancin su da kiyan asha'ira ne ba su yadda Allah yana sama da zatin sa ba ko gani bane akwai wani malami a jaho yace duk wanda yace Allah yana sama kafiri ne kai ne kafiri mu abin da Allah ya tabbatar da Qur'ani tabbatar shi muka tabbatar oh, yawa ga mai risalan take hannunka ya ce Allah yana sama da zatinsa amma ka ce wanda ya faɗa ka kafiri to ka kafirta ma malamin kuma na malikiyan duk abin da ga abin da ya faɗa saboda kai jahili ne baka san addini ba ci gaba malam wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana ko ina da ilimin sa hmm. abin da muke anan yana ji yana gani ya sani haka duk duniya amma da zatinsa ba fauka arshil majid yana sama ci gaba khalaqal insana wa to shin in banda ma iskancin yan bid'a kai wani lokacin yan bid'a suna ban mamaki shin halittan Allah ma guda ɗaya aka yi shi duk inda kake tafiya yana tare da kai musamman a nahiyar ko yanzu ga wata hmm. wata ba shi kadai na sama ba in kana tafiya baka tare da shi ya sauko ne yana tare da kai ya zo gidanka ya zo anguwanka ya zo inda kake Allah wadarin yan bid'a Allah wadarin yan bid'a Allah wadarin yan bid'a ci gaba ci gaba خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه نعم yace Allah ya halicci mutum ya san kuma abin da zuciyar mutum take rayawa an gane in ji wane ne Abu Muhammad Abu Zaid al qirawani ci gaba wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da kai da wannan jijiyar wayanka wanda aka yanke hede ka mutu hmm. eh, ga dai nan ga dai nan to Allah ya fi kusa da kai da wannan eh, jijiyar wayar taka ci gaba wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganyen da zai faɗi duk ganyoyin bishiyoyi na duniya face Allah ya san faduwar ta hmm. dukkan ganye awwa ci gaba wala habatin fi zulumatil ard ba ba wani kwaya dake cikin duhun duhun kasa ba shi Allah ya san da wannan kwayar idda take Eh. wala ratabin wala yabis ko bushashe ko bushashe ko danye yana cikin malahul mabuzu ma a rubuce hmm. to sarki zaki an ji magana abin dariya ah. abin tausayi abin tausayi ko wannan waye ah. zama malami malam ka ci gaba da ta shancin ka kawai kai ba malami ba ne a wa'anan ya ɗauko risala ce <laughs> sabu zai kairawa ni, yana wani raddi mu za ka yi wa raddi da risala muna malikawan mun san gidanmu in akwai gurin da aka samu ɓuli gidanmu ne mun san an samu ɓuli a nan zamuna ne amma kai yanzu tun da kai ka ɗauko risala ka kafa mana hujja da ita cewa mu malikawa ne to mu ma bari mu koma gidanka kuma mu kafa maka hujja da gidanka ka ji su kuma abin da kake tabbatarwan gidanka sun kore mm. gidanka sun kore Don haka in gaskiya ne wannan yake magana ya fito ya ƙaryata malamansa, cewan Allah yana sama da zatinsa malaminsa ya ƙaryata. Malamansa sun ƙaryata yanzu zan karanta mai malamai guda biyu, kuma ya ce su haka sunna ta tabbatar haka alkur'ani ya ce bi zatihi haka ya faɗa sarki zai ai an ji shi ya ce Allah ne da manzon Allah ya faɗa da zatinsa to ga malamin sa ibnu usaimin za mu sa shi yanzu usalul usaimin zai karyata shi za mu karanta cewan Allah yana sama da zatinsa ba ba ne ya faɗa ba manzon Allah ba ne ya faɗa yanzu za mu karanta in ji malamanka za mu karanta malaminka na biyu shine al-imamu zahabi wanda numfashinsa ya gwamutsa da numfashin Ibn Taimiyya. ya ƙaryata kalman bizatihi da suke faɗa Ya hmm. ya ta kalman bizatihi sannan kafin na karanta mai wai falsafanci wai ya ce in ban da sharrin dan bidi'a wai ba wabi ne ke ce wani dan bidi'a kai da ake kokarin ka musulunta tukunna ka inganta imaninka <laughs> kana kiran wani dan bidi'a wai ya ce in ban da sharrin dan bidi'a wai ga wata yana sama amma duk yanda ka je yana tare da kai duk yanda ka je yana tare wala ba duk yanda na je ba yan sarki zaki akwai wata a sama ga na a cikin daki na wala baya tare da ni <laughs> wala hmm. baya tare da ni hasken sama baya cikin daki na wallahi Hmm. sannan kuma abin da suka kasa ganewa sarki zaki idan ka zo kana tafiya sai ka ga farin wata a sama haskensa ya hasko ka tambaya shine wata ne yake tare da kai ko hasken wata ne yake tare da kai hasken wata ne yake tare da kai aiwa jamil jiddan da aka ku daina cewa wata yana tare da kai a hasken wata yana tare da kai amma shi wata kan yana can amma hasken wata ne yake tare da kai to mu je a gurguje idan wannan malamin ya je ya duba a cikin siyaru a alamin nubala na zahabi ya duba juzu'i na sha tara shafi na ɗari shida da bakwai zai ga yadda al'imamu zahabi ya kawo tarjaman imanu zagoni sai ya ce ƙadi zakarna mun ambata in ji al'imamu zahabi ya ce mun ambata anna lafzata bi zatihi lafazin cewan Allah yana sama da zatinsa la hajata ilaiha ba a bukatanta ba ma bukatanta wahiya gubun nufusi ya ce wannan kawai wani abin nan tsururin shaidan ne da shaidan ya shiga ya kitsa wa mutum a ransa wa ha aula barin cewan Allah yana sama da zatinsa karkace Allah yana sama da zatinsa ya yace aula shi yafi wallahu a'lam to idan ya tafi cikin kitabul ulu wanda littafin kitabul ulu din a ciki azabi yana kokarin ya tabbatar da Allah yana sama ne da kokon da yake yi kenan a shafi na 263 al'imamu zabi sai ya ce bayan ya ɗauko bayan ya karanto maganan a yahaya ibn ammar wa hadha ga maganan yahaya ibn ammar din yace bal naqulu huwa bi zatihi yahaya ibn ammar ya da abinda mu ce huwa bi zatihi alal arshi Allah Ta baraka wa ta'ala da zatinsa yana kan al'arshi wa ilmuhu muhidun bi kulli shay'in alma ilmin Allah ya kewaye da sanin komai ba shine abinda wannan mutumin ya faɗa yanzu ba to bari ka ji abinda bi sai ya ce. ƙauluka bi zatihi faɗin cewan Allah yana sama da zatinsa min kisika daga aljihunka ka ciro <laughs> in ji al-Imam Zaidi yace ka ce Allah yana sama da zatinsa, ya yi wa Yahya Ammar yace daga aljihunka ka ciro ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa dan haka cewan yana sama da zatihi a gaya mana <laughs> wannan kenan idan ya ƙara duba cikin siyaru alamin nubala ɗin juz'i na 20 shafi na 331 zai ga yadda al Zabi yake cewa wa kaza qauluhu wa jaa rabbuka wa nahu fa naqulu jaa abinda zamu ce jaa yazo wa li yana sakkowa wannan ha anil qauli li bi zatihi yace al imamu Zabi yace mun hana fadin cewan ka ce Allah yana sakkowa bi zatihi da zatinsa kama la da kulu kaman yanda ba za mu ce yanzilu bi ilmihi yana sakkowa da sa ba yace ba za mu faɗi haka ba yace bal naskutu abinda za mu yi mu yi shiru wala na tafasah ala rasulillah ba za mu gwada iya yi da karambani wa annabi mu gwada mun fi annabi iya magana ba bi ibaratin mu faɗi wasu kalmomi mu bitadi'a kalmomi na bid'a wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani kaji al-imamu zabi yace Allah yana sama da zatin sa faɗin haka bid'a ne hmm. faɗin haka bidi'a ne kuma malamai malikawa da yawa sun juyar wa abu zaidin alƙairawani wannan maganar da ya yi cewan Allah yana sama da zatinsa idan ka yadda da cewa Allah yana sama da zatinsa shigo ka ɗauki duk abin da yake cikin risalan kai kullum faɗa da maza ba kake yi sai a wannan gurin kawai gurin da ya samu zalla dama littafinsa qur'ani ne ba za a samu kuskure a ciki ba ai ba qur'ani bane da haka kaga al-imamu zabi ya rushe faɗin Allah yana sama da zatinsa da haka wannan galahangan ya faɗi to idan ka tafi abin da zai baka mamaki suna kafa hujja da ibnu abdulbar ibnu abdulbar babu shakka ba maliki ne amma idan ya taso a wajen ayatu sifati kafarsa ta samu zalla wanda mun faɗa wancan satin hatta ibnu al-arabi al-maliki yana dan kokarin ya ga yana dan mai shaguɗe kaman habaici da raddi haka to shi ibnu abdulbar din cikin al-istizkar juz'i na takwas shafi na ɗari da hamsin da takwas ya faɗa ya ce wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunna ya ce wata firkar da take danganta kanta da sunna tana cewa hu ta'ala yanzulu bi zatihi Allah ne yake sakowa daga sama da zatinsa ya ce wa haza qaulun mahajurun. wannan magana ne Abin gujewa ba ba ma son wannan magana li'annahu ta'ala zikiruhu laysa bi muhallin lil harakati wala fihi shay'un min alamatil makhluq yace saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba a nuna Allah yana motsi kuma ba wani abin da yake na halittu da yake cikin zatin Allah to amma a duba tambayi ibnu taymiya bayan da muka karanta ibnu taymiya yace Allah yana motsi ba to ga ibnu abdul bar din da suke kafa hujja da shi shi ma ga abin da ya faɗa cikin al-istizkar sannan al-hafiz ibnu ajrin al-asqalani lokacin da ya zo cikin fatul bari yana sharhin hadisin cewan manzo Allah ya ce idan ɗayanku ya tashi zai yi sallah ya sani Allah ne a tsakaninsa da alƙiblansa kar ya tofar da yawu a jikin alƙibla ibnu hajar sai ya ce ga abin da ibnu hajar yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi arraddu ala man za'ama annahu alal arshi bi zatihi hadisin nan yana raddi wa wanda ya raye cewa Allah yana sama da zatinsa Inji Ibn ibnu hajar Al'imam Badruddin ibn Jama'a cikin littafin Idahud Dalil shafi na ɗari da bakwai daidai ya ce faman ja'alal istiwa a fiyaƙi ta ta'ala ma hamu min sifatil muhdathina duk wanda ya maida cewan istiwa in Allah kaman istiwa'i ne irin na mutane na halittu ya ce istawa bi zatihi Allah ya yi istiwa'i da zatinsa au ƙala ko ya ce istawa haƙiƙatan Allah ya yi istiwa'i haƙiƙatan ya ce faƙadi da'a wannan ya yi bidi'a ya zama katon ɗan bidi'a bi hadhihi ziyada da wannan ƙarin da ya yi na cewa Allah ya yi istiwa'i hakikatan ko Allah ya yi istiwa'i da zatinsa ya ce saboda mai Allah ti lam tasbut fi sunna waɗannan ƙare-ƙaren da kuka yi duk basu inganta da daga sunna ba wala an ahadin min a'immatil muqtada bihim bata tabbata daga malamai waɗanda ake koyi da su ba to ga malaman kana bi zati ga abinda malaman suka ce to mu rufe da maganar da rufe da maganar Usaimin gashi cikin ga littafin sharhu aqidati ahli sunna wal jama'a ga abin Usaimin yake faɗa a shafi na 130 zuwa na 131 yace wala mani'a walaysa fi hadha ayi tanaqud wala ayi wala ayi wasfin la yaliqu billah bal alladhi la yaliqu billahi ta'ala abinda bai dace da Allah ta ba An min أن نفهم من المئية الاختلاط والهلول في jahmiya yace idan mun ce allah yana tare da mu a ƙasa yace abin da bai kamata mu fahimta ba kar mu fahimci cewan Allah ya shiga jikin bayinsa tabaraka wa ta'ala an samu hululi da ittihadi kamar yadda jahamawa suke faɗa sai yace wali hadha saboda haka ne ma lamma zahara hadha alqawl mubtadi' ad sara salafu ya na huwa ma'ana bi ilmihi lokacin da wannan maganar bidi'an ta bayyana cewa Allah yana ƙasa ya shiga cikin mu ce sai aka samu salaf suna cewa huwa ma'ana bi ilmihi Allah yana tare ne da mu da iliminsa fa fassaru alma'iyyata bi ladini hawa huwa ilm suka fassara ma'iyyan Allah da ta shine ilmi amma kaga fadin cewa Allah yana tare da mu a ƙasa da iliminsa manzon Allah ne ya faɗa ba manzon Allah bane Allah ne ya faɗa ba Allah bane to da ya ci gaba a can shafi na ɗari da talatin da ɗaya sai ya ce fayajibu ya zama wajibi an na'arifa mu san anna salaf su salaf kad yufassiruna shay'a bil ma'ana ai bilazimihi suna iya fassara abu da ma'anansa ba wai da zahirinsa ba ya ce hazaran min ma'anan baɗin saboda suna gujin su saboda kar a ɗauki wani ma'ana wanda yake ɓatacce ya ce ittakazahu nasu fi zalikal waqt wanda mutane suka riki wannan ma'ana ɓatacce a wancan lokaci ya ce kama ƙala Ba'adu salaf kamar yadda wasu daga cikin salaf suka ce huwa mustawin alal arshi bi zatihi Allah ya yi istiwa'i kan al'arshinsa bi zatihi ma'a anna bi zatihi tare da lafazin bi zatihi cewan Allah yana sama da zatinsa ghairu waridatin bata zo a Alƙur'ani ko a sunnar manzo Allah ba shi kuma yanzu aka sa shi shirgegen makaryaci yana cewa Qur'ani da sunna haka suka ce Allah yana sama da zatin sa ga malamin ka yana cewa ghairu waridatin ba su zo ba kawai an yi ijtihadi ne ake cewa bi zatihi sannan aka sa al imam Zabi malamin ka yana ƙaryata wannan lafazin aka sa Ibnu Hajar yana ƙaryatawa aka sa Ibnu Jama'a yana ƙaryatawa to yanzu dan Allah sarki zaki ina hankali a cikin wannan magana to idan ka bar wannan gaba ɗaya yanzu abin da zamu tafi abu na ƙarshe kusan ina so in tattare abin da za mu yi a ce kawai kaman awa ɗaya da ɗan kaɗan mun gama na'am idan mun je mu ɗauki wato mu ɗauki hadisun nuzul da suke magana a kansa hmm. cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana wallahi ƙarya suke yi in sun ce Allah yana sakowa suna nufin Allah tabaraka wa ta'ala sun mai da Allah jiki ne saboda ai in baka mance ba a satin da ya shige mun kawo malamai cunkus da yawan gaske waɗanda suka ce hadisin nan bai kamata a fassara shi a zahirinsa ba domin me in ka ce Allah yana sakowa suka ce za a fahimci abu uku na farko akwai guri sama na biyu akwai guri ƙasa na uku akwai jikin da yake gangarowa daga sama zuwa ƙasa ko yake hawa daga ƙasa zuwa sama dole in ka fassara abin a zahiri haka zai zamo to ga, ga Usaiminu cikin sharhul aqidatul wasiqiyya na Ibn Taymiya, da Usaimin ya mata sharhi a duba shafi na sha uku sakko wanda suka ce Allah yana sakkowa shi ba wannan ya ce ba su sufantawa ba wallahi sarki zaki ga Usaimin abin da ya faɗa ya ce sakkowa ne na hakika sakowa ne na hakika kamar yadda yanda kake zaune kan kujerar nan anjima zaka sauka a ce ka sauka kasa wallahi aka suka dauki Allah ga ibnu saimin abin da ya faɗa yace yanzu li rabbuna ila sama'i duniya Allah tabaraka wata'ala yana sakkowa zuwa saman duniya yace qauluhu faɗin annabi a wannan hadisin yace sai ibnu sai yace nuzuluhu ta'ala sakowan Allah ta'ala haƙiƙiyun sauka ne na haƙiƙa li'annahu kama marra alaina min qablu saboda abin da ya gabata mana na bayani anna kulla shay'in kana damiru ya'udu fihi ila Allah duk wani abin da damirinsa in an faɗi wannan abin damirin yana komawa kan Allah ne fa huwa sabu ilaihi haqiqatan ana dangantawa Allah wannan abin na haƙiƙa gashi abin da ya faɗa a shafi na sha uku cewan sauƙa ne na haƙiƙa in ji Usaimin yace sauƙa ne na haƙiƙa da haka masu cewa a a a cewan Allah tabaraka wa ta'ala mu yana sauka ba mu san yanda yake sauka ba gashi malaman ku sun ce sauka ne na hakika daga ka ce sauka na hakika ka yi takyifi ka kayyafa sai ka fito ka ƙaryata kanka to bal abin da zai baka mamaki sarki zaki sai ya kawo usaimin sai ya kawo wata magana wanda a nan ne nake so barin karanta nan sai ka danna mana bidiyo na uku wai akan hadisin cewa Allah yana sakowa wai zai ba mu ansa ne wani abin dariya sai ya ce ya kuluna suna cewa kaifa na inna allaha yanzilu ya za ku ce Allah yana saƙowa? iza nazala idan Allah ya saƙo ainal ulu to ina zancen ku na cewa Allah yana sama kuma magana ce ta gaskiya ku kuka dage kuka ce Allah yana sama sai aka ce muku to tunda a sama kawai yake idan kuka ce ya saƙo to ina kuma batun cewa yana sama ya bar saman kenan wa na nazala idan kuma kuka ce Allah ya saƙo ainal istiwa alal arshi ina batun Istiwa inda kuka ce ya daidaita bi zatihi alal arshi akan al arshi iza nazala fannuzulu harakatun in kuka ce Allah ya sauko sauka ai motsi ne ma'ana Allah yana motsi kenan wanti kalin Allah yana ciruwa daga wani waje zuwa wani waje idza nazala in kun ce ya sauka fannuzulu hadisin saukan nan fararren abu ne wal hawadisa la taqumu illa bi hadisin su kuma fararrun abubuwa duk wani abin da zai faru wannan abin baya faruwa sai da wani fararrun abu fa qulu to wai ga amsan da Usaimin zai bamu sai ya ce jadalun bil ba'il wannan ai musu kuke yi kawai na shirmi walaysa bimani in al qawli bi haqiqatihi wannan abin da kuka faɗa din ba zai hana mu mu ce Allah tabaraka wa ta'ala yana sakowa sakowa na haƙiƙa ba kaga ai tambayoyi ne da dole muna buƙatar su ba mu ansa shi ya kawo tambayoyin yace hal antum a'lamu bima yastahiqu Allahu azza wa jalla min as'a min asabi rasulillah shin kun fi fahimta kun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtan yanda Allah yake ne to anan sarki zaki ina so in wajahar da mutane da yaudarar da suke yi kaga hadisin nuzuli din nan eh. idan sun yi sai ji sun ce sahabbai da irin ayoyin sifa sai su ce sahabbai ba su ce komai akai ba to tambaya yanzu hadisin nuzulin nan duk sahabban manzo Allah sun san shi wallahi ƙarya ne sahabban manzo Allah ba duka suka san shi ba wasu ne daga cikin sahabbai suka rawaito amma jumhurin sahabbai ba su san wannan hadisin ba in kuma sun sani da sun rawaito sai yasa waɗanda su suka sani din yan tsiraru su suka rawaito to sai su dinga magana suna nuna kaman abu ne wanda yake muttafaqun bainas sahabati an yi ittifaqi a tsakanin sahabbai alhalin ƙarya ne abu na ɗaya kenan to anan shi Usaimin sai yake cewa wai na hannu mu abin da muke cewa yanzun. Allah yana sauka yana saukowa amma wala na takallamu an istiwa'ihi alal arshi amma mu ba za mu yi magana akan daidaiton Allah akan al'arshin sa ba istiwa'in sa ba za mu ce hal ya khulu minhu al'arshu aw la ya khulu shin in Allah ya sauko baya kan al'arshi ne ko kuma yana kan al'arshi yace mu ba za mu faɗi wannan abun ba in ji ibnu Usaimin to dan Allah sarki zaki a nan nake so ka samu wani bidiyo cewan ya yadda Allah yana sakowa sannan kuma ya ce ba za mu mu ba za ba mu sani ba shin Allah in ya sauko yana kan al'arshi ne ko baya kan al'arshi sai ya ce kafin ka sa sai ya ce sai ya ce a ammal uluwu fa naqulu yanzuru lakinnahu alin azza wa jalla ala khalqihi mun yadda Allah yana sakowa amma kuma Allah yana sakowan duk da haka kuma yana sama ya ce domin ma'anan sakowa baya nufin sama ta ɗauki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fana ƙulu abinda za mu ce huwa yanzilu haƙiƙatan haƙiƙa Allah yana sakowa ma uluhi haƙiƙatan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ya ce saboda laisa ka mislihi shay'un ya ce ammal istiwa'u alal arshi amma ce wanda ake Allah tabaraka wa ta'ala ya yi istiwa'i alal arshi fa huwa fi irin laisa min sifati zati wa laisa lana haqqun fi ma ara an natakallama hal yakulu minhu al arshu aw la yakulu yace ce wanda aka yi Allah ya yi istiwa'i akan al arshi wannan istiwa'in sifatu fi'ilin ne ba ba sifar zati ba yace kuma ni a tunani na ibnu usaimin ina ga bai kamata mu yi magana cewa shin Allah in ya sako yana kan al'arshi ne ko in ya sako baya kan al'arshi yace bal naskutu abin da ya kamata mu yi shiru kama sakata an zalika sahaba radiyallahu anhum kamar yadda sahabbai suka yi shiru to kaga anan wa ibnu Uthaymin yake wa raddi yana yi wa ibnu Taymiya raddi ibnu Taymiya dan ya faɗa yace Allah ya sako kuma Allah yana kan al'arshi shi kuma Uthaymin yace abin da ya kamata bai kamata mu yi magana ba mu yi shiru in yana kan al'arshi ba mu sani ba in ma baya nan ba mu sani ba mu ja baki mu shiru to a nan sarki zaki ɗayan abu biyu ne wanda zan sa ɗan uwansu ya ya faɗa ya su ji yanzu zaka danna in ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi in ka ce Allah yana kan al'arshi to yana kan al'arshi in ka ce ya sako to a tunanin ka fa dole Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kan al'arshi dole a yadda da wannan to amma in ka ce yana kan al'arshi kuma ya sako sai mu ce ku kuka ce hankali ba zai karɓi haka ba don haka wannan hadisin ko ku yi mai tawili ko ku ba mu ansa a danna wannan malamin na ƙarshe sarki zaki a jimi zai ci. ce ta ilimi. Idan ka fassara cewa wala adna min illahu wala kamsatin illa huwa sadisun ko wala adna min zalika wala cewa wannan yana nuna Allah yana ko ina da zati to ka ƙaryata kulhuwallahu "Wallahu ahad. domin ba yadda za a yi hankali ya yadda mu yanzu ga mu a masallacin Imam Ahmad kila adadin mu mu ɗari kuma Allah ne na ɗari da ɗaya da zati ga wasu can a gadon ƙaya su dubu kuma Allah ne na dubu ɗaya da zati ga wasu can a Tirayum su dubu da ɗaya kuma Allah ne na dubu da biyu da zati kuma ka zo ka ce mana ɗaya ne zai yiwu in dai ina nan kuma ni ne kuma ina can kuma ni ne to ba ɗaya ba duk da an samu wani shehi daga cikin shehunan masu irin wannan wai zai falsafa wai sai ya ce to ba ku a ganin gidan talabijin sarki zaki kaji mai faɗa kun je shi an rusa kulhuwar na am eh za a rusa kulhuwar lawu in ka ce Allah yana nan yana can yana can yace ba yanda za a yi wannan abin ya saba da hankali a ce yana nan yana can yana can yace idan ka faɗa haka ka rusa kulhuwar a ahad ma'ana alloli sun yawaita to ga magana ibnu taymiya ibnu taymiya da ya tashi wajen tafsirin nan kamar yadda Usaimin ya kawo a shafi na sha bakwai cikin sharwa aqidatul wasiqiyya sai ya ce huwa mustawin ala arshi Allah ya yi istiwa'i akan al'arshinsa sannan nazilun ila sama'i duniya kuma Allah ya sako zuwa saman duniya yana sama ya yi istiwa'i akan al'arshi kuma ya sako saman duniya to dan Allah sarki zaki yanzu ba wannan muka sashi yace ya za ya ce Allah yana can yana can yana can ba hankali bai kama ba to ta yaya za a yi mu kuma ibnu taymiya ya raina mana hankali ya ce Allah yana sama kuma ya sako dan haka kai me wannan maganar da muka saka yanzu fara fitowa ka karyata ibnu taymiya fara fitowa ka karyata ibnu taymiya wannan kenan to a gurguje sarki zaki idan mun zo tambayar da muke musu abu na farko in ka zo ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi ka fassara ka ce Allah kuma ya sako to tambaya na farko dai in ya sako sai dai kamar yadda wannan dan uwan naku ya faɗa ya zama na ya bar kan al'arshi sannan ya sako in ka ce ya bar kan al'arshi ka ga ma'ana ka rusa cewa istawa bi zati sannan in ya sako saman duniya sarki zaki na'am sammai ne guda bakwai akwai sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai sai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana sakowa saman duniya sama ta ɗaya to tambayar da muke yi dan Allah salakawa su ji wannan abun su ansa mana tambayar da muke yi dan Allah su ji wannan abin su ansa mana daga ran da kace Allah tabaraka ta'ala ya sako saman duniya ko ka ce bai shiga cikin saman duniyan ba ma'ana tun da sama ta ɗaya ne a saman sa akwai sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa ta bakwai kaga Allah yana tsakanin sammai shida da sama ta ɗaya Hmm. don haka ya shiga cikin halittarsa ko bai shiga cikin halitta ba sarki zaki ya shiga ya shiga cikin halitta to ina aqidar hululi da ittihadi hmm. idan ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sako saman duniya kuma yana tsakanin samman nan ka dage akan haka ka ce kuma bai gwamutsa da halittansa ba to ka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum ka yadda Allah yana tare da ni yana tare da kai yana tare da kowa kuma bai gwamutsa da halittansa ba kamar yanda kace ya sako saman duniya ga sama tun daga ta biyu har ta bakwai yana tsakanin su kuma bai haɗu da su ba to haka in yana tare da halittansa ba bai hadu da su ba in kuma kace ya haɗu da halittansu bayan Allah ya ce yana tare da halittansa kuma manzo Allah ya ce mafi kyan imani ka yadda Allah yana tare da kai biyan da kake sai ka ce Allah zai iya haɗuwa da halittansa to ka fara ƙaryata hadisin nan da kuke kafa hujja da shi cewa yana sakkowa saboda daga kace ya sakko saman duniya ta ɗaya to dole akwai sama ta biyu har ta bakwai a kansa ko kaki ko ka so baka kuma isa ka zo ka ce mana a ah, wannan ai Allah ne bai kamata ka fashare shi da hankali ba a'a ga dan uwanka yanzu muka sa ga dan uwanka yanzu muka sa ya ƙaryata ka wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu sarki zaki hmm. kursiyu na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa cikin alkur'ani cikin suratul baqara Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu ma huwa al aliyyul azim kursiyu na Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin ya girmi sama ya girmi ƙasa kursiyu na Allah sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayansu in ka haɗe su kursiyun hmm. Allah ya fi su. Don haka al'imamu ɗabari cikin tafsirinsa wajen fassaran wannan kursiyu ɗin yake rawaitowa cewa an ce al-kursiyu maudi'ul ƙadamaini kursiyu ita ce gurin ƙafafun Allah guda biyu a uzubillahi sai ya ce sambai da ƙasan nan sun zauna a cikin kursiyu daram shi kuma Allah ya ɗora ƙafafunsa a kan kursiyu to dan Allah sarki zaki ubangijin da tabaraka wa ta'ala kursiyu ya fi da ƙasai kuma ya ɗora kafafunsa kan kursiyu ɗin. sammai bakwai da ƙasai bakwai duk suna kan kursiyun sai kuma ka ce shi ne kuma ya sako tabaraka wa ta'ala kuma ya zo ya shigo ba samman bakwai ba cikin sama ta ɗaya? <laughs> Kaga wanda hankali bai kama ba. Abu na biyu bayan, bayan kursiyun nan kaga girmansa a cikin hadisi sarki zaki a cikin hadisi hadisin Abu Dharr Gifari manzo Allah sai ya faɗa marfu'i sai al-Imam Zabi ya kawo hadisin cikin Kitabul Ulu manzo Allah sai ya ce al-kursiyu fil arshi kaga girman kursiyu din nan wanda sammai bakwai da kasai bakwai suke kansa yace idan ka haɗa shi da al'arshi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina zaharai falatin min ardin manzo Allah yace bai wuce zobe na bakin karfe da aka jefar da shi a cikin ƙasa a sahara ba girman kursiyu fa in ka ɗauki kursiyu ka jefa shi a al'arshi bai wuce eh. ka ɗauki zobe ka kalli wani faɗin sahara wanda bai da iyaka ka jefar da wannan zoben a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace girman kursiyu a cikin al'arshi bai wuce haka ba mm, mm, mm, na'am bai wuce haka ba to dan eh. Allah sarki zaki kursiyu shi kuma sammai da kassai gaba ɗaya ya naɗe su ya fi ƙarfinsu. Sai ka ce Ubangiji yana kan al'arshi. kace yana kan al'arshi sai kace kuma ya sako da ya saƙo ba kursiyu gurin da yake sa kafafunsa ya zo ba ba sammai bakwai ba ba kasai bakwai ba sai kace a sama ta ɗaya ya hmm. sauko wanda sama ta ɗayan nan gaba ɗaya a cikin kursi kursiyin kila bata wuce ƙwayan zarra ba kace Allah ya sauko kuma daga kan al'arshi yaushe hankali zai kama wannan don haka ka ga mafita a wajen hadisin nan shine kai tawili in ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ka ce rahamatuhu rahamarsa ne take sakowa ka fita amma duk wanda ya maka wannan tambayan baka da ansa ka zo kuma ka ce mun ai wannan kawai ka imani ake so ƙarya kake yi ƙarya kake yi ya ga malamai na jibgo jingim sun fassara hadisin da abin da ya kamata ka zo ka ce ai kawai imani ne ba a tambaya ba a kaza ba a kaza ba ka so in tambaye ka saboda kana son ka bai da Allah jiki in dai ba jiki kake son kamar da Allah ba dole wannan abubuwan a gyara tafsirin su to don hmm. haka ibn hajar yake faɗa cikin fathul bari juz'i na uku shafi na talatin da biyu yake cewa faminhum daga cikin mutane man hamalahu ala zahirihi akwai wanda ya ɗauki wannan hadisin na cewa Allah yana sakowa a zahirinsa ya ce wa haƙiƙatuhu kuma ya ce Allah yana sakowa haƙiƙan sakowa to yanzu muka karanta maganan Usaimin ai sarki zaki yace Allah yana saukowa ala haqiqati Ibn Hajar yace to akwai wanda yake cewa haqiqatu Allah yana saukowa ala haqiqa Ibn Hajar sai ya faɗa ba ni na faɗa ba sai yace humul mushabbiha su ne wanda suke kamanta Allah da jiki da bayinsa ta'ala Allahu an dalika Allah ya tsarkaka ga abin da suke faɗa Ibn Hajar yace duk wanda yace Allah yana sakowa ala haqiqatihi yace mushabbihi ne me mai da Allah jiki ne amma yanzu sai kaga wani yana ta kumbura awal fati ya zo ya ce mana mu mu shabbi ne ibn jar ne ya faɗa maka ko ni eh. to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa ga malamai da na kawo su wanda suka fassara wannan hadisin mu ƙaro banda waɗancan malamai goma da na kawo mu karo wasu sababbi daban amma mu bar su sai haɗuwa na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, abin da za mu yi yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine jawabin da muka yi za a buɗe waya insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda nake roƙo sarki zaki dan ƙara jaddadawa mutanenmu Allah ya saka musu da alkhairi amma muna roƙo su bari mu ɗauki waya ɗan kaɗan na wahagiyawa su kira su kira dan Allah in kawai zaka kira mun gode shehi mun gode ka mana addu'a fi zaharil gaibi ka bari su da suke inkari su bugo su ce wannan abin da muka yi sharri muka yi musu su bugo su ce ƙarya ne in su isa da haka abin da muke kira kenan kuma dala sarki zaki duk wanda ya kira akwai wanda ga sun kira sun zo zan yi bayani zan yi taliki ba ma buƙatan talikin ka yi tambaya kawai kana da tambaya yawa yi tambaya bismillah a buɗe layi insha Allah to jama'a alhamdulillah za mu buɗe layin kira kenan kai da zaka kira kai make sure don Allah ka yi abin da shayyar sa'annan kuma ga akwai inda ya wushi yake magana kun ga ban saka baki ba saboda wannan malami da aka saka shi ma zagi sannan akwai wanda ya magana kamar na shak albani shi ne magana ne magana saboda shi daban amma wanda shi ma wanda zai shi ma zagi yake in ka ce shayi abdul ya zagi malluman izala haka shi ma wannan wai Allah wadar da malluman ɗarika wa Allah wadar da malluma eh, eh, Allah wadar da malluman dari kaisa duka ɗaya ne Allah dai sa wayannan ababa a kawo ƙarshen shi a ta zuba mana ilimi kawai a daina eh, taba shaksiyan juna sannan kuma nan sarki zaki ma ban ki kowa ba ni irin maganganun da a irin maganganun ma da aka zo aka haddadi duka an ga kama cikin wannan radin-radin da ake yi duka na jiji amma mun kyale ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam Barka ka dai Malam Shawu nawa na kasar Ghana. Malam Yusha, kana tare da Shek Abul Fatai Sani a Tijani kan wannan layi. Ina ga da Shek Abul Fatai Sani a Tijani. Yana jin kai na Almajiri ahlan biku. Yawwa, she sarki tambaya ta zuwa ga malam. Malam yana ji. Yawwa, da aba ke cewa shi matsala shi ne kawai a ce yadda Allah ya magana a ɗauke shi a hakikaninsa. Ok. Wannan shi ne matsalan malam ko? Muna jin ka. Yawwa. Eh, to, to ina son da ya amsa min wannan ne. Ka yi tambayar ka kawai ka sauka. kamar cewa eh, malam yana kan da Allah ya yi magana a bar shi haka yi tawili ko ko ka yi tawili ka eh, a yi tawili a bar shi a haka a a yi tawili safwan a yi tawili okay to muna jin ka mai eh, tambaya okay okay yawa eh Shehu Ibrahim radiyallahu anu kamar da kuke faɗa Na. yake cewa alkur'ani an kasa shi kaso hudu yake cewa wani kason ya ce kisan wadihun wuduhan bayyanan ya ce wani kason a buɗe yake a bayyane yake hatta anna kulla man ya'lamu al-arabiyya ta idza sami'ahu yafham ma'anahu har dukkan wanda yake dan fahimtar larabci in ya ji wani kason cikin alkur'ani kamar da aka rarraba alkur'ani zai iya gane ma'anarsa shi kawo misali ya ce kamar kulu wallahu ahadu ya ce wannan ba bukatan bayani da yawa Allah ɗaya ne ya ce kowa ya ji in dai kana dan fahimtar larabci za ka gane shi ce wa ya ta dammanu ma'ani da ya ta ji ila tabakuri fil arabiyyati wan nahw wa sarf wal balaga yace wani kason kuma hmm. yana bukatan ilimi na nahawu sannan ka iya ganewa yana bukatan ilimin sarfu sannan ka iya ganewa ko ilimin balaga sannan ka fahimci abin da Allah yake nufi sannan ya ce kaso na hudu ya ce la ya uku ne kaso na uku ko hmm. eh na eh ya ce ba wanda zai gane ma'anarsa a cikin alkur'ani shi dai waɗanda Allah ya baiwa na ilimi shi ce wa kisamun la ya'lamuhu illa illallahu tabaraka wa ta'ala ya ce wani kason kuma na kan na hudun kenan ya ce ba wanda ya san ma'anarsa face Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa huwa mutashabihun ka hil yadu yace ka hil yadu yace abu eh, kaman ma eh, abin da yake mutashabe wanda yake da kamar kamanceceniya kamar ambaton Allah da yace hannu qala ta'ala inna lahu yadan yace Allah ta'ala ya ce yana da hannu wa qala inna lahu yadaini yace Allah kuma ya ce yana da hannaye biyu yace bal ya dahu yadahu ya yace Allah ya ce hannayen sama a buɗe suke yace wakilahu ma yamin yace duk hannayen Allah ma dama ne in ji shai Ibrahim yace haza yace wannan la ya fahimu insanu al ne kullu wahidin minhuma yamin yace mutum bai iya ganewa a ce hannu kowanne dama ne a ce mutum bai iya fahimtar haka shi shi Allah din da ya wannan bayani yace wa Zakar anna lahu aidan aidin yace kuma shi Allah ya ambata cewa yana da ma hannaye kasira masu yawa wasama'a banainaha bi aidin ce shi ya kawo aya ce Allah ya ce a sama na gine ta da hannaye na yace hmm. idza rajana ila ta'wili kama alaihi al ya yace idan muka koma kan tawili kamar yadda masu tawili suke yi wa kulla shi aka ce aliyadu kudura shi aka ce ai hannu din nan kudura iko ake nufi Ya ce a tasmiyar tasmiyatu tanfi an ambaton haka ma Ya ce ma'anan na koruwa Ya ce ha zali al kudura la la ko latusan na lasiyar maljam Ya ce han kudura baya mata tasmiya. kamar a ce kudura biyu Ya yace balantana ma a yi mata jami'a ce kudurori Ya hmm. yace kenan an kakkalla nan shi Ibrahim yana hana tawili nan To, ka gama? To, bari ka ji. Ba, ban gama ba Allah. Aya To, gama. Na yi. Na yi. Na yi. Ida sifatullahi lati nafsa yace sifofin da Allah ya wasafa kanshi da shi yace nu'minu biha ala muradillahi tabaraka wa ta'ala yace akan abin da shi Allah yake nufi yace mu inji shehu yace mun imani da haka yace huwa asawa kuma shine daidai yace hakan shine daidai kar a masa tawil yace shine daidai yace zakara anna lahu wajhan Allah yace yana da fuska wa anna lahu yadan wa zakara anna lahu qadama yace Allah yace yana da kafafu kadamai kadamai wa zakara an kadama yace to kadamai ne ne ka gyara mana kai ba malami bane ko ka gani kuskure ne ai To haka shehu haka haka haka aka rubuta a tafsirin shehu. Shine na ce kai ba malami ba ne ba a yin tafin era ne ka gyara mana. A'a haka na gani haka zan karanta. <laughs> to ce ka malami. <laughs> Eh, kuma ya halitta a larabci a ce haka. Ba halatta ba, baka isa ba. Wa zakara anna lahu qadaman in ka ce qadaman yayi amma in ka ce qadama wannan babu shi. To haka su to kai ne baka karanta daidai ba kenan wa zakara anna lahu qadaman ko qadamaini wannan daban amma ka ce wa zakara anna lahu qadama babu shi a larabci baka isa ba babu wa zaka to mu je mu je akwai mahallin din da ba wannan ba je ka dai <laughs> je ka wa zakara annahu yan yace Allah ya ambata cewa yana sauka hmm. hadisin nan da korewa ce Allah ya ambata cewa shi nake korewa a a sarki zaki sai ka gyara ni na kore hadisi ah. <laughs> to malawai shi ya kore kowa ya kore a a a kore kore cewa tabbatar da ma'ana hakan okay to yana kore tabbatar da ma'ana hakan ci gaba karasa karasa me kake so ka ce saboda akwai ansa da zan baka isauri Eh, amma kai ma kai ma kai ma kar ka ja lokaci mana to na zo kai na zo kai ta abin nan ne me kake so ka ce kawai tafi go straight to the point kai fa kace a bar kai fa kace a bar baka gane ba eh, ba yanzu ba na baka ba lokaci kuma zan tsaya da in ji ka kana ta karatu ko bani da halin baka ansa ka gane an baka dama yi karatu aiki an baka kata ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba <laughs> ci gaba ka yi sauri ka karasa yi sauri to malam to naji karasa tawa yace Allah ya ambata cewa ya daidaita yace kullu hadhihi ma'ani sahihatun yace duk wannan abin da aka ambata yace hakan yake ingantacce ne haka haka yake kenan malam shi Ibrahim ya hana ya hana a yi tawil ya ce hannu hannu ne ba kudura ba ne. To, ka gama? To, ɗan tsaya ka ji. Ya haƙuri, ya haƙuri, bari ka ji. Ya haƙuri. Eh, alhamdulillah ka karanto karatu. <laughs> ka karanto karatu. Ba, ba, ba, ba karantawa ba ganewa. Kana ji? Abu na farko, kasancewan malamai malamai dangane da abin da ya shafi nusus muta ha sun kasu kashi uku ba sai na tambaye ka ba ina baka ansan kawai da wuri akwai malaman da ake kiran su mufawwidha malamai masu yin tafwidi ma'ana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hannu sai su ce hannu ala muradillahi a bisa yadda Allah yake nufi irin yadda Shehu Ibrahim ya faɗa in ya ce wajuhu sai su ce wajuhu ala muradillahi bisa yadda Allah yake so in ya ce ainu sai su ce ainu ala muradin layi irin yadda Allah ya ce su ake kira da mufawwiza sannan kashi na biyu daga cikin malamai akwai wanda ake kiran su mu'awwila masu yin tawili masu yin tawili ma'ana in Allah ya ce wajuhu sai su yi tawili su ce zatu in Allah ya ce yadu sai su yi tawili su ce alƙudratu in Allah ya ce ah, ah, in Allah ya ce kaman saƙu sai su yi tawili su ce yukshafu an shiddatin waɗannan su ake kiransu su mu'awwila kaji kashi na biyu kashi na uku su ne wanda ake kiransu su al-musbita malamai masu yin isbati tabbatar wa Allah sufa irin na mutane irin na su ibnu taymiya yanzu na karanta maka nan nace maka ibnu qayyim ibnu ya kawo ya ce wa numinu bi anna lillahi ainaini mun yi imani Allah yana da ido guda biyu taini sai ya ce taini sarki zaki ban faɗa na ce akan kalman haƙiƙan nan muke da ishkali ba kalman haƙiƙa in ka faɗa ka fassara ta da ma'anan jariha shi kuma shehu ibrahim bai fassara da irin yadda malaman ka suke fassarawa ba dan ka kalli wannan gashi sarki zaki an ga wannan littafin gashi ka tsaya mana ba na baka ka yi karatu ba ishiru mana ka ji an ya ga sunan littafin sarki zaki alƙaulu tamam bi isbati tafwidi mazhabul lisalafil kiram cikakken magana bayani da yake gamsashe da zai tabbatar da tafwidi shine mazhaba na salaful kiram magabata malaman ka su isbati suke yi ba tafwidi ba don haka mu ka fahimta a gurinmu mu a sha'ira idan mutum ya zo akan ayatu sifati bangare biyu ne ga abin da malaman mu suka ce ka je ka duba jawharat tawhid zaka ga me suka ce wa kullu nassin aw wa kullu nassin awhamat tashbiha duk wani nassi awhamat tashbiha da ya rudar da kai kaga Allah yana kama da bayinsa fawwiduhu kayi tafwidinsa kaji maza ba na daya irin na Shehu Ibrahim kenan ma'ana tafwidinsa ka ce ka karanto Allah shi ya san me yake nufi hannu Allah shi ya san me yake nufi ido Allah shi ya san me yake nufi fiska Allah shi ya san me yake nufi ala muradillahi tafwidi kenan wa kullu nassin aw hamat tashbiha Fawwidu aw awwil ko kai tawilin sa wa rumtan ziha ka nemi mutsarkake Allah haka malamai suka ce wa kullu nassin aw hamat tashbiha awwidu aw fawil wa rumtan ziha to ka dauko shi Ibrahim yana yin tafwidi ka dauka kana da hujja mushkilar ba ka karanto ba abinda yake akwai shine me Shehu Ibrahim ya Shehu Ibrahim ya ce hannu irin na mutum irin na malamanka ya ce fiska irin na mutane irin na malamanka hakikiya ya ce yadu hannu ko kafa irin na malamanka yadda suke faɗa kaga shi Ibrahim bai faɗa ka ba don haka a mazabobi guda ukun nan tafwidi tawili isbati wannan shi Ibrahim yake kai yana kan mazhaban tafwidi ne ba yana kan mazhaban ka ba mazhaban ka ita ce ta uku da haka babu iskali kuma shi wannan wanda ya yi magana sarki zaki gwanda da Allah ya sa ya bugu ya yi haƙuri ya kai ai sai na gama magana ba na baka ka gama ba ai kai ma ka ji ni ai yanda ka ji ni yanda na ji ka sai ka ji ni wancan satin ya bugo sarki zaki da ya bugo sai ya karanto na gane muryarsa sai ya karanto maganan Abul Hasan al-Ash'ari yace Abul Hasan al-Ash'ari yace wa numinu anna lillahi wajahan wa yadan wa Allah yana da fiska yana da hannu yana da kaza na'am sai na ce masa Allah tabaraka wa ta'ala kafin ka faɗa kafin Abu Hasan al-Ash'ari Allah kafin ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa haka ne sarki zaki to abin da zai yi ƙaryar da yayi da na so ya karanta da ya yi sama kaɗan ga littafin na ajiye kamar na san zai zo na ajiye na yi mai wannan tanadin ga littafin na zo da shi ga abin da al-Ash'ari yake faɗa akan cewan cewan irin magana shehu ibrahim wa anna lillahi ta'ala is wa anna allah ta'ala istawa alal arshi alal wajhi alladhi qalahu Allah yayi yi istiwa'i akan al'arshi a bisa irin fiskar da yake so yace wa bil ma'anar ladhi aradahu da irin ma'anan da Allah yake so istawa'un istiwa'an munazzahan anil mama anil mama anil mamasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi istiwa'i ne wanda ya kori gabarin cewan ka ce Allah yana taba al'arshi wal istiqrar istiwayin Allah ba istiqrari bane wat tamakkuni wal hululi wal intiqal istiwayin Allah bai shafi tamakkuni ba bai shafi hululi ba bai shafi tashi daga wani guri zuwa wani guri ba la yahmiluhu al arshu bal al arshu wa hamalatuhu mahmuluna bil ismi qudratihi wa maqahu wa maqahuruna fi qabdatihi sho Ibrahim ba ash'ari ne ga tafsirin da malamin sa abul Hasan al-Ash'ari yayi irin nasa kai kuma iskalin ka anan kana kawowa kana cewa mun faɗa anan wa numinu bi anna lillahi ainihin sunatayn ni me zaka ce a kai san wannan mazabobin guda uku da na kawo maka kuma sannan maganar da shehu ibrahim ya karanto yanzu maganar da ka karanto ka kalto magana ce da shehu ya kawo ta na malamai wanda a nan ga wasu daga cikin malamai waɗanda suke kai in mun zo magana akan hannu zaka ji abin da za mu faɗa ranar litinin insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ka magana na baka dama ci gaba ok to shikenan yanzu na saurare kamalin yanzu shikenan kai ma kana da akidan tafwidi ne in kana da akidan tafwidi in ina da mi ban ji me ce sarki yaki sarki me yace wai salamu alaikum eh salamu alaikum me yace sarki ban ji me yace ba ah, eh, ah, repeat repeat question kai hakuri me kace idan shi ma irin aqidar shehu ibrahim yake da na tafuyi mm. da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu lidun shi ya zai Allah sai ya fassara min shi a fassaran shi na tafwidi inji yanzu lo rabbuna to to bari ka ji ba ni zan fassara maka ba bari ga matsalar shine yanda ka faɗa ba yanzu na ja maka ka tsaya mana kai karka yi wa mutane hayaniya yanzu na ja maka baiti baitin nan mu suka kawo suka ba da zaɓi wa kullu nassin kana ji kana ji na wa kullu nassin duk wani nassi kana ji bari ina ƙara ja maka baitin ka ji wa kullu nassin duk wani nassi awhamat tashbiha da ya nuna Allah yana kama da halittunsa malamai sai suka ce kana da zaɓi guda biyu fawwiduhu ka yi tafwidinsa au awwil ko ka yi tawilinsa wa rumtan haka ne nemi tsarkake Allah ka ji matafiyata ga kuma littafi na ɗaga maka yanzu na ce maka ga malamai suna tabbatar da tafwidi don haka ishkalin da kai ka samu bari ka ji da kyau ga iskalin da kai ka samu shi ne. abin da na zo in kora a nan ba na zo in yaƙi mazaban tafwidi ba ne ko mazaban tawili na zo in yaƙi mazaban isbati ne tabbatar wa Allah jiki tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala sifa na halittu na mutane mazahabanka don haka wanda ya zo ni a wajena ya ce lokacin da ka karanto maganar Abu lasan al-Ash'ari Abu lasan al-Ash'ari ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da fiska Allah yana da hannu Allah yana da kaza me nace maka nace maka bani da wani iskali da wannan saboda me shi Abu lasan al-Ash'ari bai ce fiska irin na mutane ba bai ce kafa ko hannu irin na mutane ba ku kuma in kun tashi cewa kuke hannu irin na mutane don haka mazabobi uku ne da mazaban tafwidi da mazahaban abin da ya shafi tawili wannan shine mazaban ahlus sunna amma mazaban isbati irin na Ibn taymiya babu wani malami ingantacce da yake kansa in kuma kaga malami babba yana kan wannan abin to ya zame ya samu zamiya dan haka bari ka ji barin karanta maka wata magana don ya tabbatar maka da ma'anan da ni nake faɗa ka fahimce ni ba wai kawai ana kawo magana ne da ka haka kawai ka je ka ɗebo abu ba ga magana ka ji eh, ga eh. maganan kana ji sarki zaki yana ji na ya duba al'imamun nawawi cikin sharhu sharhuhu ala sahihi muslim ya duba mujalladi na shida shafi na talatin da shida akan maganan hadisin Allah yana saukowa ina ka tambaye ni ra'ayina ne to ga ra'ayina na nawawi ba a ash'ari dan uwana ba a ash'ari ɗan uwan Shehu ya ce hadhal hadisu wannan hadisi min ahadisi sifati yana daga cikin hadisan sufofi wa fihi mazahabani shuhura ni ulama'i <laughs> wannan hadisin yana da mazahabobi guda biyu mashuhurai na malamai yadda suka fassara shi ahaduhuma ɗaya daga cikinsu shine wa huwa mazhabu salaf wa ba'dul mutakallimina shine mazhaban salaf magabata masu yin tafwidi kenan da wasu daga cikin malaman tauhidi annahu yuminu bi annaha haqqun ala ma yaliqu billah zaka yi imani da wannan hadisin cewan gaskiya ne amma ala ma yaliqu billahi ta'ala a bisa abin da ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala gashi Yace ce wala yu takallamu fi ha ba za a yi magana akan tawilin wannan hadisi ba ma a itiqadi tanzihin lahi ta'ala tare da itiqadin tsarkake Allah an sifatil makhluqi ga sifofi na halittunsa wa anil intiqali ga barin cewan Allah yana ciruwa wal harakati yana motsi wa sa'ir simatil khalqi da sauran sifofi na halitta wasani yace mazhaba ta biyu kana jina ya kana jina yace mazhabu aksaril mutakallimina shine mazhaban mafi yawan malaman tauhidi wa jama'atun minas salafi da wasu jama'a daga cikin salaf wa huwa mahakiyun huna an malik shine mazhabar da aka rawaito daga al-imam malik wal auza'i da al-imam al-auza'i ala annaha ta ta'awwalu ala ma yaliqu biha bi fi mawadin ya ce wannan hadisin za a yi tawilin su dan haka ga al-imam an-nawawi ba ash'ari yana baka ansa Cewa hadisin nan yana da mafiskanta guda biyu ko mafiskanta na farko shine tafwidi ka ce wannan hadisin yanda annabi ya faɗa Allah ya faɗa haka yake alama ya liku bihi amma ba za ka fassara shi da cewa irin yadda malaman ku suke fassarawa ba cewa ba za ka fassara Allah yana motsi yana ciruwa ko Allah ya yi kama da halittunsa ba mazhaba na biyu shine mazhaban muta'awwila shine maganar da Shehu Ibrahim yake yi kai ka je ka dauko magana kawai ba ka rufo magana ba ka ma san me Shehu Ibrahim yake nufi ba ka dauko in kana tambaya na ni me mazhaba na shine mazhaban al-Imam nawawi Shehu Ibrahim kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin mazhabobin da al-Imam nawawi ya faɗa shine mazhabul mufawwida mazhaba na mufawwida me zaka ce akan wannan shai da na so da na so ya eh, mu kara masa minti ɗaya biyu yayi magana ya su eh ka shine nace na bashi yayi eh, magana yayi me zai ce akai ta samu na jinka na'am sarki na jinka yanzu dai yanzu dai ya tabbata ya saba mai Ibrahim. Waye ni? A'a ban saba mai bayana saba shi Ibrahim yake. Yi magana ka yi tambaya yi magana yi magana yi magana ka kare. Eh, <laughs> to shi ke nan barin an sa maka barin an sa maka to. Ban saba wa Shehu Ibrahim ba. Ya sauka saboda jama'a na da yawa. To ba eh, eh, shi ne na ce. Kara maka minti daya hakuri minti daya. Na'am. yanzu haka yanzu haka shi to abin nan dinsa da shehu da usaimin ya ce hakikatan damuwar damuwarsa shehu ibrahim kuma da ya zakaro hannu fuska sauka da shi ya ce sahihatan me bambancin su to shike ya ba da amsa shike sai to zan ba da amsa zan ba da amsa Malam Yusha jama'a na da don Allah kaci kaci kaci gurin gurin barin ba shi ansa Ka gane? Ni ya a a bari. Ah. na son ka yi tambaya. To eh, yanzu bari ya ba eh, amsa saboda jama'a na na eh, wallahi duba ah, ina zuwa ka wannan waya wani na kai. kaga daya wani na kai. Ina zuwa ina zuwa ina kana gani kuma ga daya wani na kai. Ga kuma wannan kana kai. ga kuma wannan wani na kai waya biyar mutane na kai ana jiran ka don Allah in maganan ka minti ɗaya ka sauka ya bada amsa don Allah to shi to shi kenan ya ji wannan tambaya ko naji barin baka ansa naji eh zan bada ansa suka kuma Allah suka su suka suka ambata to ba damuwa zan bada ansa naji to masha Allah bari ya bada amsa shikenan mun gode mun gode na biyu Mala Yusha, ya kuri ya isa don Allah akwai <laughs> sarki da shei lokaci wanda abban mu kira din na wallahi tsoro yake wallahi yana tsoro to ba damuwa mun gode <laughs> mun gode mm. bismillah bari ba shi ansa sarki na'am Allah rabbana yarzuqu dal fa eh, ah, ina ba wa shi dan uwa malayi shehu kace ko kaje ka yi karatu malayi shana yawa kaje ka yi karatu Shehu Ibrahim baya goyon baya amma an samu tambayan sa yace shi Ibn Uthaymin <laughs> ya ce hakikatan shi kuma shehu ibrahim ya ce sahihatan me bambanci to ga bambancin ya ji shine sarki zaki wannan hadisin nan na yanzu rabbuna ko kuma hadisin da ya zo da fiskan wajuhu ko ya zo da ainu hadisi ne sun tabbata ingantattu ma'ana shehu ibrahim ya ce me sahihatan ma'ana sahihan hadisai ne kuma ni ma da nazo zan fara karatu anan sai da na ce Bukhari, Muslim, Mi Turmuzi na sai sun rawaito kuma na ce me sahihatan sun inganta. amma shi kuma Uthaymin da ya ce hakikatan yana nufin irin na mutane kaga bambancin sa da na Shehu Ibrahim shi Shehu Ibrahim yana ce maka sahihatan ma'anan su sahihai ne sun inganta daga annabi shi kuma Uthaymin yana ce maka hakikatan yanda ga na mutane yake gaɓoɗi haka na Allah yake kaga akwai bambanci tsakanin sahihatan da hakikatan dan haka ya fahimci wannan sannan abu na biyu ina bashi shawara ya je ya karanta mazhaban Shehu Ibrahim shine mazhaban tafwidi tafwidi anan Shehu Ibrahim yana yin tafwidi tare da Shehu Ibrahim kuma radiyallahu anhu mazhaban da ya dauka din na tafwidin kuma a wani guri zai ga Shehu Ibrahim yana yin tawili wannan babu matsala da mazhaban tafwidi da mazhaban tawili wannan duka babu matsala bal in ma bai sani ba barin gaya mai ibnu taymiya yayi fada da mazhaban tafwidi yayi fada da mazhaban tawili ibnu taymiya bai yadda da tafwidi ba bai yadda da tawili ba wani mazhaba ibnu taymiya yadda da shi shine mazhabul isbati mazhaban tabbatar wa Allah sifofi irin na mutane akan yake kuma ga misalai na karanta to ka zo ka ce shehu ibrahim ya ce a wajuhu zatu yadu kafin hadisi su faɗa ma yanda na gaya maka wancan karan alkur'ani ya faɗa abinda alkurani ya faɗa shi shehu ibrahim ya faɗa amma da shehu ibrahim ya faɗa ya ce ma'anansu irin na mutane kaman yanda malaman ku suke faɗa bai faɗa ba dan haka bamu da iskali da mazaban tafwidi bamu da iskali da mazaban tawili gurin da muke da iskali shine mazhaban isbati kuma yanzu duk wannan abin da aka faɗa ga kafirci karara a cikin zancen malamanka kai baka iya kawo abu kwaya ɗaya daga na Shehu Ibrahim ba ga kafirci karara cewan Allah yana sauka Allah yana nauyi Allah yana al'arshi ana lilo da shi duk wannan baka ga komai baka faɗi komai akai ba ma'ana duk wannan abin da aka faɗa akan malamanka baka da ta cewa sai abin da baka gane ba zaka je kana ɗaukowa kana karantawa da haka Allah ya datar da mu a ɗauki wani sarki zaki a gurguje. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola da kada da kan live sosai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan Mustapha ne daga babban birnin Yamai. To, masha Allah, Malam Mustapha daga Yamai eh, daga kana tare da Malam Abdul Fatih Sarra Tijana ka wannan layi. Muna Malam Gurfa da Fata alaikum. Malam Yawwa, masha Allah. a gaida Abdul Fatai Mun gode, mun gode, masha Allah. <laughs> A'a da Allah ba batun gaisuwa a nan gurin tambaya ne kawai. <laughs> A yi tambayan akwai dan Allah. Allah mun gode Malam Mustapha Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Zaki zaki mun gode mun gode mun gode malam mustafa Allah ya saka maka alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai mun gode yana ji yana ji ya gode to to shikenan mun gode mun gode ya ji Allah ya saka alkhairi mun gode amin amin amin amin assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh malam shamsuddin Wa salam wa rahmatullah barkatu malam sarki barka da yau. Barka ka dai malam Shamsuddin malam kai wannan layi. zan kira zan kira insha Allah zan kira zan kira. Ina amsa malam Shamsuddin tare da kai tare Allah saka maka. Da eh, farko eh, na ji daɗin yadda malam ya ce da Allah idan mun kirawo a bamu dama mu yi magana. Ji magana. Masha Allah, na'am. sannan sarki ina amfani da wannan damar yana sanar da kai cewa akwai ɗalibai da yawa yanzu haka kan layi masu ƙoƙarin su kirawo saboda a yi magana. Eh, kan wayoyin duka ya ci gaba, to amma bismillah a yi shi dalla dalla. Ba wai ba wani tare da ni ba akwai ɗalibai a wani wajaje da oh, ba. Oh, oh, eh, isauri, isauri yi tambayanka kai yanzu yi tambayanka isauri. Sun muna tare da su Yawwa, to dala a ba su cikakken lokaci dalili shine idan aka yi daga nan ko <laughs> awa biyu in dai neman gaskiya ake babu illa to shikenan masha Allah um, mu je na'am sarki farko wani yanzu kai zan fara a kaka tambaye ni ya kuri malaye karatu ya kuri ba a tambayar atakin ne tambaya ce kawai ta misali to Yawwa, Malam Sarki shin da Allah a babban malami Malam Abdul Jabbar ya yi ta neman zai mukabala da mutane ko bai nema ba don Allah. Tala <laughs> sarki wannan in yana da tambaya akan karatu ya yi tambaya in bai da shi ya sauka ya tafi abinsa. Mai tambaya akan karatun da malam ya yi hakuri. Ya aminta cewa zai yi mukabala da su. bai so ba sai dole da gwamnati ta tilasta shi to wallahi wannan mukabala da abul fatai yake nema billahi lazim la ilaha illa huwa ba da gaske yake ba in da gaske yake ga malaman na social media kamar wanda ya san social media nan kuna neman shi ya ji Allah ya haɗu da su to ba sha to dala dala malam Shamsu sarki zan mai tambaya daya zan mai tambaya daya Zan mai tambaya ɗaya da Allah. Zan mai tambaya ɗaya. Ya yi haƙuri. Malam Shamsu ɗan tsaya ka ji. Zan mai tambaya ɗaya Malam Shamsu. Malam Shamsu. Ina ji. Eh, ɗan tsaya ka ji. Ya haƙuri Malam Shamsu. ya kuri na na bar ka kare maganarka ka karkare ya kuri ka karkare wallahi ya haƙuri, tambaya ɗaya kawai zan mai ya haƙuri, ya haƙuri malam shamsu kwantar da hankalinka ah. tambayar da zan mai sarki shine Eh. abin da na kawo na ibnu taimiya cewa Allah tabaraka ta'ala ya yi nauyi akan al'arshi ya yi wa mala'iku nauyi sannan eh. ana jin Allah in ya zauna akan al'arshi al'arshi yana kikiu kikiu kikiu kikiu hmm. kamar sabon siddi akan raƙumi ko akan doki malam ya yadda da wannan aƙida shi malam shansu. Allah saka maka da alkhairi na gode maka Allah saka ma da alkhairi faɗa min kikiu kikiu kikiu da larabci faɗa mun shi ɗaya. Shi ne, Ya ce ya ittu ka'idar ralil jadidi bin rakibi ya ittu ka'idar Mana ka shiri kwata da hankalinka ka tambaye shi na farko wai zai baka amsa tsaya ka ji hakuri ban aji bismillah yawa kikiu kikiu kikiu da larabci faɗa min kikiu kikiu to shine shine shine ya ittu ka'idar ralil jadidi ka'idar ralil jadidi bin rakibi shine kikiu kikiu da larabci duniya za ta yi maka hukunci bari mu je na biyu inda zan kure ka insha Allah. Mhm. To yanzu Ibn Taymiyyah ka yadda ya faɗa ka? Da bakin shi ko a littafi ya ce wai da hannun bil adama irin hannuna irin hannunka. Sarki zaki. Na mai tambaya ɗaya kawai ya yadda cewa wannan abin kafin ya yi ta surutu ya yadda Ibn Taymiyyah in bai ji bane in ƙara karanta mai gurin. To muna ji shi. Muna ji. Ya yadda ya yarda Ibn Taymiya ya faɗi wannan abin cewa Allah tabaraka ta'ala yana zaune akan al'arshi al'arshin yana wannan kukan da shi sannan abu na biyu Allah ya yi wa mala'iku nauyi ya yadda Allah yana zaune kalman yana zaune ya yadda. kawai shi ne tambayar da na mai ba na biyu kafin mu je na biyu ya kwantar da hankalinsa ya ansa. Malam Shamsuddin wai ka yarda Shak Ibn Taymiya rubuta haka? Nace ban yadda ba mu je na biyu. A'a baka yadda ba kaman yaya ma'ana Ibn Taymiya makaryaci ne ko kuma babu. A Fatar makallahu ina so mu dinga yin amfani da lafuza na girmamawa idan ka zagi malami na in na zage ka ko na zagi ah, malami na. Ah, ah, a da Allah ba malam su Dini ba bar wani ya tambaya don Allah da Annabi ka bin ya zama haka da Allah. Eh a ina zuwa. Shine sarki zaki. kai ne sarki zaki da ka ji tambayar da na mai ni na gama tambaye shi kawai wannan lafazin ibnu taymiya ya faɗa ko bai faɗa ba kuma in ya faɗa ya yadda kawai shikenan kawai tambaye eh, eh ba sai nayi magana da shi ba kar ya zamana tunda ba samun magana na eh, eh, bane kar ya zamana eh baya ka kare ni tambayan ka ka kare malam ya ba da amsa ba da shawara Eh. ba da shawara zai zama cin mutunci sarki a'a i tambayo i tambayoyin kan ka kare malam ya ba ka amsa eh, eh. ni yanzu tambaya ta don Allah ya rubuta duniya tana ji i tambaya ya ce Usaimin ya ce yana da hannu irin na mutane ya gaya mana inda Usaimin ya ce irin hannu na irin hannun shi ina bin shi bashin ya faɗi wannan wajen to na ɗaya mu je na biyu fa wannan wannan kenan a ba sannan kuma zan takaita saboda saboda ba na ma son ma maganar ta je dogo amma dai akalla a takaita shine eh. shin ko ya san cewa cikin jawahirul ma'ani akwai inda shi malami shi ya tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kuma tabbas daidaita irin daidaitan da malamanmu na sunna suka faɗa. Ya karanta gurin. To, ah, ya karanta. Ya ya shi rubuta cikin jawahirul ma'ani. Alhamdulillah. ni da jawahirul ma'ani a kusa da ni To ƙarya kake yi sai ka zo da shi zan yadda. Sarki zaki in yana da tambaya in bai da tambaya ya sauka. Malam Shamsu dai ne. Malam Sarki. Ina jin ka. Na'am. Eh. Wannan wannan amma eh. na gaya maka akwai ɗaliban sunna. Suna na sannan kuma magana karkare da ita gaba ɗaya ne wannan karatun. Eh. Ina da ɗalibai da zo su mata raddi kuma su koya wa bari ya bada amsa shikenan mun gode bari ya bada amsa mun gode mun gode to bismillah shek Salamu alaikum. Fasatullah. Bismillah. Yawa ya gama. Eh ya kare ya tafiya. <laughs> Na ji abin nasa akwai yarinta yaro ne kwarai da gaske Allah ya kyauta. tambaya ɗaya ce kawai sarki zaki kaga alhamdulillah ya tsaya yana taya ne akwai ɗalibai sunna ɗaliban sunna a <laughs> wannan karatun ya fi ƙarfin ɗaliban irin sunnan ku ko malaman sunnan ku suka zo haka za su ganshi su bashi na ɗaya kenan na biyu dan abu ne wanda yake ba kai saka ce babu ba in kuma ka ce akwai hmm. ka yadda da shi sunanka arne ko kai waye ka ce eh. akwai wannan abin ka eh. yadda da shi a yanda na karanta maka ka ce akwai kaga yanzu ai dama tambayar da shi ne yawa shi wanda yaro da ya sauka na ce masa ya yadda ibnu taymiya ya ce Allah yana zaune <laughs> na ɗaya in ya yadda ya yadda al'arshi yana wannan kikiu kikiu din yace wai me kikiu kikiu din kila ba bahaushe bane daga wani gari ya faɗo to ala ayya halin ko ma meye inda ya ce ya yadda cewan aƙidan yana zaune to sai in kawo mai albani sai in ce albani kuma ya ce da hadisan ba su inganta ba yayi kenan kaga a cikin albani da ibnu taymiya dole a samu ɗaya makaryaci ɗaya magaskaci dole a samu haka to da haka ba yanda zai yi da wannan ansan dan haka sai ya gigice sai ya tafi sannan maganar sa da karshe sai ya ce a cikin jawairul ma'ani to ai ni ba a zuwa kawai ka ce min sujini da kyau ba a zuwa kawai ka ce abu kaza a jawairul ma'ani in akwai ko ka karanta min ba haka bane sarki zaki ni yanzu zuwa ne kawai nace akwai kaza a littafin ibnu taymiya akwai kaza a littafin ibnu kaza akwai kaza in akwai sai ka dauko sai ka karanta mun in ka karanta mun sai in ji yanzu misali kamar wanda ya kira daga farko ba littafin Shehu Ibrahim ya dauko ba ya karanta sarki zaki da ya karanta kuma ne mai bayani na ce ga abin da Shehu Ibrahim yake nufi kaga shi ya akalli ya karanta amma kai kawai ka shirga ƙarya sai in ka karanta tukunna na tabbatar na ji na gani sai in ce to alhamdulillah akwai babu shi kenan kakura wannan kuma ina bashi shawara shi eh, wannan da ya je da Allah kai kokari ka je kai ta karatu kar ka cutar da kanka aƙidar ku ta bayyana maka mugunyar aƙida ce ba ni na karanta ba ban ɗauko jawahirul ma'ani ko ɗaya na yi amfani da shi anan ba daga littattafan malaman ku na karanta na ce gashi sun ce kaza wasu malaman kuma sun kore to me nawa in za ka yi fushi yi fushi da malaman ka kar ka jawo shi a kaina ni na me kawai ni karantawa na ina neman in cece ka ne Allah ya gyara a dau wani sarki zai alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh mala abakar wa alaikum salam barakatuh sarki zaki mala abakar kwana biyu Masha Allah, ya akrama kallah kwana turum ne zan ce. Kwana da yawa, kwana da yawa mala abakar. Ya ya Dr. Shatima. Ah, Masha Allah, a isar da gaisuwa. To, kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sada Tijana kan wannan layi. Masha Allah, na farko ina Oh, shi Mala Abubakar na Sheikh Shatima ne? Eh, shi ne. <laughs> Abokin wahabiyawa na biyu kenan. <laughs> Raba kalla. <laughs> Muna eh. fatan kalla. Masha Allah, masha Allah, muna jin ka. Raba kalla. Sarki zaki ah, alhamdulillah ah, Maulana ya gama komai kuma ko da ba a yi komai ba abin da ake bukata ya samu. Kuma daman shi ah, wa'annan mutane eh, abubuwan da eh, suke. Sha shi ka ta daga muryan kafa. eh ah, alhamdulillah kamar yadda sai ah, shek abdulkadir sani ya yi bayani bayanai sun gamsu kuma da abin da yake ciki kuma abin da ya sa ma na kira akwai wani dan uwa ya yi wani tambayan ko kuma wani magana saboda nake so wannan magana na je ne a su wanda suke ah, a kan cewar wai su ne malamai har wai suke cewa wai shehu tijjani ya faɗi a cikin jawahirul ma'ani kaza kaza kaza to shin mu ne za mu ce ga jawahir ma'anin a rubuce ko kuma su ne za su ce ma har tabbatar da cewar shehu tijjani ya faɗi a cikin jawahir ma'ani abin da ya faɗa a kan cewar ya wannan aƙidarsa cewar Allah yana kowa da zatinsa ya kamata su nuna mana wajen kamar yadda sai da ya ce a nuna na farko kenan na biyu ga maganar da shehu tijjani da suke dokowa suke nanata wa duniya kan cewar wai shehu tijjani ya faɗi cewar wai Allah yana tare da bayansa da za ta damun ya yi magana ne akan wayannan abubuwa sifofi guda biyu ta ma'iyya da ta alkuru mana inda ayoyi guda biyu na alkur'ani da Allah yake cewa wa huwa ma'akum wa aina ma da kuma aya da cewar wa a wa nahnu aqrabu ilayhi min min hablil warid to wayannan ayoyin guda biyu a wajen shehu tijani an tambaye shi akan cewar me yake nufi a kan amsa da yake bayar wa shi da ni amsa da yake bayar a kan wannan maganar shi wa huwa subhanahu wa ta'ala ma kulli shay'in bi zatihi wa aqrabu shay'in bi zatihi min wajhin la yudrikuhu al-aql fi hadain al-haqiqatayn ma'ana yana nufin wa'annan sifofi guda biyu na maiya da na alqurbu ma'ana Allah yana tare da wa nahnu aqrabu Allah yana cewa aina ma kuntum da kuma wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da wa'annan ayoyin guda biyu shine alkurbu da ma'iyya to su wa'annan sifofin su ne suke tare da halittu su ne suke tare da halittu to wa'annan sifofin kuma su ma sun su ma sun kasance ne da zatinsa kamar yadda shi kaɗai ya san yadda ya siffantu da su amma ba wai zatin ne na Allah yake tare da halittu ba a wa'annan sifofin guda biyu ta kusanci da kuma ta kasantuwa Wayannan sifofin guda biyu ne suke <coughs> da shehu daga karshe a cikin wannan bayanin sa ya bayyana mana karara inda ya ce ah, gashi nan a cikin inda wanda yake da jawahir ma'ani a jizuwi na farko in ya shiga a fasili na farko a shafi na ɗari in ya shiga zai same da cewar shehu tijjani bayan ya kawo maganganu ya bayyana tsakanin siffofi guda biyu ta ma'iya ta alkubu wanda ko su din ma hankali ba zai taba misaltu ba wanda yana ce mana fa inna kurbal haqqi wa mahiyata mawjuda ra'i dawir akli damat ma al akli hmm. fi idraki haqiqatihi ma malam yudri haqiqata mahiyatin zat ma'ana wa'annan siffofin ma hankali ba zai taba kashi shi ba dan takaita sarki zaki ma eh malam kuri mun kara maka minti daya Masha Allah to alhamdulillah kamar yadda sai duk ya gane magana insha Allah zai da magana daga ƙarshe shehu ya bayyana akidarsa kuma a itikadinsa a cikin wannan hadisin da cewar falam yabqa illa an yakuna ma'a kulli shay'in min al-muhdathati 'ala al-wasf alladhi yaliqu bi jalali zati al-aliyya tanazzaha wa taqaddasa amma yaquluna uluwan kabiran mana tabaraka wa ta'ala ma'iyya da na al-qurbu kamar yadda ya kasance a tare a bayansa yadda ma hankali ba zai dauka ba to haka siffofinsa nan guda biyu ya cancanci da zacinsa kamar yadda Allah shi kaɗai ya sani babu hankali da kuma ilimi da kuma sauran abu wanda ba zai taɓa misaltar nan abu ba. Masha Allah. Wannan shi ne ah, amsan da nake so na ba wancan yaro ba wai shi. Ah, Allah ya saka <laughs> Mun gode Allah ya zaga da alheri. Malam Bakar Allah ya saka ma da alheri jazakallahu khairan ala da al tsayi ba. Na'am sarki zaki a buɗe yan izala layi. Eh kuma da ba yan TikTok da ma su ba Allah kada. Salamu alaikum hmm. wa wabarakatuh. Kola daga TikTok. Wa alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Allah ta bi farki Tare da kai kola ya sunan ka daga ina ke magana? Sunan Abraham ka Katsina. Eh, eh, to Malam Abdulrahman daga Katsina kana tare da Sheikh Abdul Fattah sana tijana ka wannan layi. Ko ya kuri waya waya ne. Ina ma malam barka da kasancewa a wannan shafin naka mai albarka. Malam yana ji yana amsawa. To da farko da ni sarki zaki ni dan izala ne. To tambayoyi gare ni guda biyu. To muna ji ka. Yawa, da mu dan Allah malam ina so in ka iya shi ka cewa ka iya rubuta ka iya yi ma mata maki ma'ana yi jaraba kuma ka yi maki dinta za ka kuma ka yi maki kan ka yi maki na farko gida, sannan magana na na biyu malai na roƙon shi a haddin da yake badawa inda kuma ba ta haddi su ko kaza ko kaza da sauransu alkanawi ma rabu sani alkawin da alkanawi ba wanda ya san maga ga za ta yi Kafin fili to abin da nake so dan Allah malam kamar wannan ba ta haddin ko kuma sarki zaki gaba ubare ka ka dan samu ko da a ce wani malami ne ka ba shi lokaci ko rana su zo da malam abin fatahi domin mu da zai dan yi dama cikin ba yanzu a kodayaushe za ka dan yi karatun amma kuma ka kaman za ka je ka duba wasu za ga suna yin karatun suna cewa abin da ke faɗi ba daidai ba ne ba kwata shi kuma za zo ki hakika hakika haka abin haka abin ya gano to yana roƙon malam dan Allah ya taimaka ya dan yadda mu daga cikin tahaddi ba wai ya ce wai sai kaza sai kaza ba sai kai kaza yanzu haka mun shi ma Rabiu Salat Karo ya bai dole he Sharif Sale ba sanin da shi ko kuma Sheikh Dahir Usman Bauchi ko kuma wani babban malami haka to abin da nake so da Allah idan har in ya tabbar da hakan ne to kuma su sun ce ba kaza hakan bane ka dan taimaka ka kawo su ka kawo ku zo ku zauna ku zauna sai sai nan gwar ya magana hakan da sauransu inda mu gaskiya muke muke muke bi da sauransu karatu dai muna shi mutum muna kanana yake ce Allah ya da hannu amma hannun ba irin nawa ne ba irin naka bane yana yana zo yana yana zaune kan al'arshi sai wanda yake ba irin naka bane ba irin nawa bane Allah kadai san ya fi wanda sani to kuma yanzu an sarki zaki to lalla sarki gaskiya kola kana da hankali wallahi naji dadin shigowanka a kwarai da gaske kuma ka yi magana ta nutsuwa a kana ji na kola insha Allah kola yau kana ji na to Allah ya saka ma da alheri da maganar da kai ta nutsuwa gashi tambayar ka zan zo um, baka ansa Ah, amma da Allah kamar yadda ka faɗa wata magana ta ƙarshe ban yi ne in yi magana ba amma abin da ka faɗa na ƙarshe shine ɗan jawo hankali na cewa tun kuna yara an gaya muku cewan Allah yana zaune akan al'arshi to zai iya yiwuwa yanzu in na ce ka kawo yadda aka ce yana zaune na haɗa ka da aiki amma na yafi amma na karanta a nan cewan albani ina san ina tsammanin ka taba jin sunan Nasiruddin albani ɗaya ne daga cikin malaman salafiya haka ne yawa wato ya faɗa ya ce duk wanda wannan nisibar cewan nisibtawa Allah zama da hadisan da aka kawo ya ce duk hadisai ne na ƙarya na karanta yanzu sannan na kawo maganan salihul uthaymin shi ma ya faɗa ya ce cewan Allah ya yi ƙu'udi da julusi kalman zama akan al'arshi shi ma ya ce wannan abun yana da ɗar a zuciyarsa yana kyaman wannan magana kaga albani da salihul uthaymin duk ba malaman mu bane kuma kaman kai na san kai tun da ga bangaren da kake ka san waye Salihu Usaimin ka san waye a a Albani me zaka ce akan wannan maganar nasu mu eh ka ga malam mu gani ɗalibin ilimi ne na farko na ce ko da ban faɗa ba ni ɗalibin ilimi ne amma ni na san dai malam albani da shi husaimin din duk malamai duk malamai na ne sauran to ga abin da suka faɗa sun ce ba a cewa Allah yana zama sun kore aqida yanzu ya ka gaskata su ko kuma akan wannan maganar na san ba to to bari ka ji to bari ka ji a mazaunin ka na ɗalibi kuma daga jin maganan ka ai kai mai hankali ne ka san me kake yi ka san me kake faɗa ah, kana ganin cewa ka danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala zama shi kuma Allah a cikin Alƙur'ani kalman zaman bai zo ba a sunnar manzo Allah kalman zaman ba ta zo ba kuma Alƙur'ani yana korewa yana cewa wa ma masana min lugu kana ganin da Allah yana tsaye ne sai ya zauna zai huta kana ganin yanzu wannan aqidar ta dace malam ni ai abin da nake dauka shi kama addini musulunci ba wai da tunani ah, ba da tunani na ba na kawo ma maganan malamai Allah ya saka ma da alkhairi musamman yanda kake magana a cikin nutsuwa ni na ji daɗi kuma mm. eh hujja ne kuma eh ga yanayin eh ah, hujja to to bari ka ji to bari ka ji gashi albani yace ga abinda albani yace yace wa huwa min malam yarid fi shay'in min al ahadisi sahiha yace wa nisbatil julusi ila Allah ta'ala dangantawa Allah cewan Allah yana zama in ji albani ba in ji ni ba ya ce wa min malam yarid wa huwa min malam yarid fi shay'in min al-hadisi sayya ba samu hadisi ingantacce ko ɗaya ba kuma kaga albani ai malamin hadisi ne a wajen ku ba samu hadisi sahihi ko ɗaya da yace Allah yana zama ba ya kawo shi cikin silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a wa atharu wa athari as-sayyi fil umma a cikin juz'i na sha biyu shafi na ɗari da hamsin zuwa na hamsin da ɗaya sannan ibnu usaimin ya kawo shi cikin majmu'a na fatawansa ya ce dangantawa Allah zama bai zo daga annabi ba bai zo alƙur'ani ba kaga in ni ba malami bane waɗannan alal aƙalli su malamai ne na ji kamar ka kuma ce ka karanto da shek eh, ibrahim ke cewa shekai ibrahim yas yake cewa eh, Allah yana da hannu Allah kuma yana da ido amma ba wai kamar yadda su sauran malamai kamar malamai na suke suke nufi ba da yi da sauransu hmm. A amma yanzu kafin mu je batun ido, ka yadda batun zaman yanzu mu kawar da ita, ka yi kuskure tun daga malaman ka sun ce kuskure ne, mu ajiye wannan sai mu tsallaka ni kudan gaba saboda mu yi abin daki daki. Mm. Ban Na ce wannan batun kafin mu tsallaka gaba. Batun zama da ka kawo tunda na karanta maka maganar malamanka, ka yadda ka yi kuskure saboda ga abinda da malamanka suka faɗa, kuma Ibn Taymiyyah da sauran malamai irin su Ibn al-Qayyim da suka kawo suka ce Allah yana zama sun yi kuskure ba su da dalili mu bar wannan nukudar mu tafi nukudar gaba da kake so ka shiga. yau to malam ya dama ni roƙo ne ne ni a matsayin ɗalibin ilimi ce A ah, ni na sani wallahi ai baka ni na ji daɗin magana da kai kawai abin da tunda ka ga aya mazauninka na ɗalibin ilimi hujja kake nema tunda na kawo maka maganar da ba ni na faɗa ba kuma malaman da ka yadda da su ne suka faɗa kawai illa iyaka ka ce a ah, ban yadda bane ko na yadda sai mu shige mu je ni gaba ko da so. ne Na'am. Dan yi a dan ya din sallah. Insha Allah za mu yaka kola, za mu yaka dai Allah. Bar mu ba wasu dama kuma. Ka gane. To eh Allah ya saka wa kola da alheri amma ban an samu tambayoyin sa ba sarki zaki. Okay to shikenan kola. Eh. To kun gode shek. Shek bismillah. Eh ah, tambayar sa shine ah, yayi tambaya cewan shin za ka yi jarrabawa ka bawa kanka makin? To a nan ba filin jarrabawa muke ba. Ban san sarki zaki na zo ka yi min jarrabawa ne ko kaza <clears throat> ya bari sai ran da muke filin jarrabawa sai yi mana wannan tambaya tambaya na ɗaya kenan sai maganar muƙabala ya kira sunan wasu wanda ni ban san su ba yana cewa za mu yi muƙabala da su za mu yi muƙabala da wani da wani to ala iya halin wanda ya kira ɗin mu muna magana ne cewa ba muƙabala ce ake gudu ba ba da sauransu ba abin da ake guduwa guda ɗaya shine karatu ne kai wanda gaba ɗaya ma in ya zo bai wuce ka yi ta tusa mai karatun sai ya biya sai ya gane ma me kake nufi ya ma gane me kake faɗa ma wahala ne kuma kila sai a kawo maka ko wani yaro ko wani wani a ce a ce zaka yi zaman mukabala da shi to kaga ai ka cuci haƙin ilimi amma yanzu misali sarki zaki in bashi misali da abu guda biyu mm. ina mukabalar suke so ni ai bangare na dan dariƙa ne haka ne na'am yauwa ni in na wakilta kaina ko ɗariƙa ta wakilto ni wannan ɓangare na ne haka ne ko to abin da nake so kuma mun eh. riga mun ayyana mun riga mun ayyana waɗanda na san su kila nake ganin za su iya tattaunawa har sun sa bakin su a maganan na sa maganan mutum biyu na farko na sa wani mutum a nan bauchi an ga maganansa kuma maganansa da ni bizzati yake yi to kaga wannan idan suka je suka koro min shi suka ce mu zauna zaman mukabala na ce ba zan zauna ba kaga wannan nayi zalunci na biyu na sa wani malami a Kano shi ma yana nan da ni yake yi yana min raddi malamin su ne shi ma in suka koro shi nace ba zan zauna ba wannan kaga nayi zalunci kuma su alal akalli waɗannan din na ji mustawansu sun ji mustawana idan za su zo mu zauna alal rabi wasi'a ga malaman da na danna sun yi magana a kaina kaga ta ƙare ko ba haka bane ba amma misali ka ɗauko min wani wanda ban sani ba jahili ne malami ne a wani gari yake daga sama ya faɗo daga ina ne ban san shi ba kawai kace zauna da shi yaushe ake batun ilimi haka ba haka amma biyun nan dan Allah su taimaka yanda suke roƙo na ni dan ɗariƙa ne su sun fi kusa da su su roƙe su ai ba zo a mutum ne yana gidansa fa yana falansa yana ɗakin matansa kawai za a hasko shi ne a sarki zaki a hasko abul fatih shi ke nan a hasko mu mu biyu ni da shi kaga wannan mun gama amma Allah da ya kyauta wannan shi ne tambayoyin amsansa kuma shi kolan naji yana magana da nutsuwa Allah ya datar da mu insha Allah Allah ya saka mai da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh na sarki zaki na'am kola ya <laughs> kola ya suna kare da ke kira ya kuri gaskiya ka da Allah gaskiya ne gaskiya ne kai hakuri to kana ta da sai gabul fatai sai da yi. <laughs> ya jima har ya yi fushi ko <laughs> Amin, amin, amin, kola, amin, kola. Hmm. Eh, to, sarki zaki ni dan sunna ne. Na'am? A mu ma sunna ce ta haife mu ba zina bane aka yi aka haife mu. Mu ma sunna ne ba. To wai. <laughs> To masha Allah. Eh, eh kuma ni dan gane ni masha Allah da Allah sarki to ahlan Idan ita magana na ta fassara wa shehi cikin Hausa a zan gane ma insha Allah <laughs> na ya yi hankuri da dan faɗi wani magana ni ga abin da na sani na rinse da Allah kuma malam ina rantsuwa, malam wallahi ka san alfanawi to la ilaha illa huwa ka kuma ka bauchi ina so ma na san waye na san waye bauchi kace ya san wa na ce billahi lazi la ilaha illa huwa ya san alkanawi ya san wani ne rabiu alkanawi eh to billahi lazi la ilaha illa huwa ya san atashawi wannan mutumin garin su ne bauchi ya san shi na wa Malam Atashawi ya san shi. To, sarki zaki mu je ba laifi. Yanzu na san su sai tambaya akan karatu. Ya shiga yi tambaya akan karatu sai me kuma in na san su. Eh? Na ce na biyu da na san su sai me da na san su sai me muƙaddara sarki zaki bashi na san su sai me yi tambaya akan karatu sai me taslimi jadali na san su sai karatu yi tambaya akan karatu eh, mu je tambayan ka cikin karatu abin da nake da shi cikin karatun da malam ya yi mhm. abin ibrahim ya fadi kaman abin ya ce kaman sahihatan to wallahi shi noni ibe ibn usaimin ke nufi da wani abu hakikatan kuma na san malam ya <laughs> sai dai wani abu fowan na yake so ya muta kan da ai da yake fari yake so ya kona da bin ya ce wai hadisi ake nufi ba gaskiya ba ni malam malam mu ji su wannan ni ai bai ce ai bai ce kaza hadisi sahihi ba sai ce wani abu da ya kawo batun siffan Allah sai ya ce sahihatan to irin wannan magana wannan nufin sahihatan nan shi noni eh, Usaimin ke nufi da hakikatan duka manan su daya ne mhm. Dala in yi maka tambaya malam Shamsu daga Ghana in ka yadda? Na? In dan maka tambaya da Allah in ka yadda ya haƙuri. Ni ba malam bane. to kai hakuri ba damuwa ko ma wane ne barin maka tambaya in ka yadda kuma kuma malam da ka cikin eh, eh, wannan littafin nan na al'ibana na'am na'am nace da ka yi hakuri in maka tambaya ne ya hakuri in ka yadda ka yi hakuri kwantar da hankalinka bismillah shak. na'am tambayar da nake so zan yi wa malam dan uwa daga Ghana shine mm. a Ibn Taymiyyah na karanta ya kawo cikin alfatawal kubarana shi da ɗaya daga cikin littafinsa cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana zama akan al'arshi har ya yi wa al'arshin nauyi mala'iku su ji Allah ya musu nauyi in Allah ya yi fushi sai su ji Allah ya ƙara nauyi kola mutane biyu na magana ba ji bari bari ya kare ai ka yadda bari ya maka tambaya ya kare shi amsa ya hakuri hmm. cewa ibnu taymiya ya kawo Allah yana zama akan al'arshi sai su ji mala'iku Allah ya yi fushi sai su ji Allah ya nauyi in Allah ya huce kuma sai su ji Allah nauyinsa ya ya ragu ya zamanto bai da nauyi aqidar zama da aƙidar Allah yana da nauyi ka yadda da wannan aqidan ni yanzu ma ban tabbatar da maganar ba tunda ba ban ga littafin ba ka bani bari bari in hasko in sa in sa sarki zaki ya in tura mu in tura gurin yanzu ka gani in sa ma pejin sarki zaki in tura sarki zaki ya sa maka Kola, wai wai kace baka gani bai a turo a saka ka gani ya daga maka littafin ka gani? Na ce ba, malam zai ba mu sunan a yanzu haka mutane na ji. Eh, in ba da sunan littafin da shafi ko? Eh, okay. kaza to to to barin faɗa gashi barin faɗa ah, cikin karanta wurin ji yawa ga tambayan cikin bayanu talbisil jahaniya sai ya karanta maka littafin ya gaya maka sunan littafin da shafi ko ba haka ba ah, eh, eh, eh, na ce ba abin da ya faɗi na ji lokacin da ya karanta wannan na ji. E shi ne wayan zai zai gaya maka sunan littafin da kuma shafi. Sai da kaina na tabbatar da idona eh shi ne na ce sai in yi bayani sai in turo wa shafi in yi screenshot ɗin gurin tura wa sarki zaki sai ya sa maka sai ka gani ka yadda in sarki zaki ya sa maka ka gani eh, malam malam ka san kaman zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa malam jini zai iya yiwuwa abin da sa ba zai yadda da ma wanda zai iya yiwuwa ai ko na turo ba za ka yadda ba matsayin hujja domin me akwai taba faɗi wani abu game da littafi da ni na je na duba sai na ga kamar abin ma da ake fadi daban kai kuma inda ka kan yanko daban hmm. so shi na abin nan ba zai eh, bari ya sake tu bari ya sake rawa shi wanga kuma ja duba daban ne eh yawa ko ko ba daban bane eh ilimi ne ka yadda a turo Malam na ce ba ka ji an sanda na baka da ka ce a kashe na ce sarki za ki rabu da shi ba damuwa a ah, to ya haƙuri tun da sarki zaki na ji shi insha Allah bari in bashi ansa akan abin da ya faffada sai in sai sai sai a dauki wani lokaci ya tafi bari in bashi ansa kola kola kola bari ya baka amsa bari ya baka eh. yanzu kamin ma tunda da ka haka ba kamin ma ya baka amsa ma i tambayan ka na i tambayan ka da kai na karshe she jama'a ya baka ya hada duka ya baka amsa wannan kudi okay yawa wannan to shikenan mun gode mun gode insha Allah ya repent waɗannan sifofi ne na Allah shi yake hmm. cewa watan wani abu wani abu ingantattun wato kun tabbata to wannan nufi noni ibn Usaimin yake to to masha ibana da hmm. ce min gairin istikrar shi ma abin da yake nufi min gairin istikrar kamar irin na halintu to amma kaga da malam ya zo to so da shi istikrarin da shi ma yake nufi na gangan nan domin mi ba inda usaimin ba inda shaikul islam usaimin ya ce kaman eh, yana mutane eh, Allah na da an irin na mutum wallahi duk duniya ba da ya fadi haka na amma amma amma amma malam da yake fassara shi yace ya ce yana da annu irin na mutum idan ya ce hakikatan to shi dai abinda shehu ibrahim shi ma yake nufi kenan sahihatan to mun gode saukato bari ka ji ansa yanzu bari malam ya bada amsa shikenan yanzu kai tambaya bari malam ya bada amsa <laughs> <laughs> ah, sarki zaki Allah ya ba mu ko ne da sai a kan layi ya bayin kuma ka Ah, wani wani bari don Allah ya hankuri bari in kara maka minti da saboda kasan san da jama'a kuma na da yawa ya hankuri to yawa a cikin jawairin mani na eh. ga wani malami ya kirawo ko almajirin sheik wani ne sai yana ya yayi wani tabili wanda bai inganta ba gaskiya yake ba sai suka ce fa huwa subhanahu ta'ala fa huwa subhanahu wa ta'ala jawairin mani shafi na nawa wa mana wai jawairin mani shafi na nawa juz'i na nawa shafi na nawa wanda ba gama ba sai wa page 173 Peji eh, a juz'i na nawa, juz'i na nawa. Juz'i na nawa. Inda aka buga darul kutubin ilmiya. A'a ba na ji dai darul kutubin ilmiya juz'i na nawa. Ai mara jawaril ma'anin ai juz'i ne. Juz juz'i ne nawa, juz'i na nawa. To ai ni yanzu yanzu yanzu ba abinda ni na gwada tunda na gwada da aka buga littafin. da zai samu to sarki zaki barin bashi ansa yayi hakuri da Allah barin bashi ansa barin bashi ansa ya kwantar da hankalinsa kola inda yake wowo ma akun aina ba eh. kana ji na eh eh sarki zaki da Allah barin bashi ansa to to kola sai ba ku karawa miki da muna jin ka eh to wurin yayi wanga yayi wanga tafsiri yace me Eh? yace me yake ko wasu da <laughs> zatihi to in dai mutum ya yadda shehun shi ya ce Allah na nan tare da kowane abu da zati to me yasa zai yi ikirarin cewa Allah na saukowa saman sama na farko to masha Allah ka yadda wangan gaskiya ne tafsirin da shek yayi wurin kadiwan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum to me yasa da inkari wa Allah eh, to to to to ya hakuri kaji gaba da kane bare ba mu amsa kaji ya hakuri kaji mm. kaga abin da ya kawo shine sarki zaki yanzu kaga ah. eh, yanda ya karanto wannan wani shi yanzu an bar shi sai ya ce ya kamata a ce na zo na yi magana da wannan to kaga karatun da na biya ma gaba ɗaya hankalinsa ma bai isa ya ɗau karatun ba ma bai ma gane ma yanda aka sa gaba ba ma ballantana ya yi magana <laughs> yanzu sarki zaki hadisin nuzuli din nan wai na ce Allah yana sakowa sama ta ɗaya ni ne nake ina kore cewon faɗin su cewon Allah yana sakowa sama ta ɗaya ne ko ina cewa Allah yana sakowa sama ta ɗaya ni kan a guri na ai mazhaba biyu ne hadisin nan na farko ya tabbata amma da ya tabbata in ka karanta iyaka wa iyaka ka ce Allah yana tashi daga wani guri yana zuwa wani guri ba na karanta maganganun ibnu taymiya ina mai raddi akan haka ba sarki zaki abu na ɗaya kenan abu na biyu ka ce na ce Allah yana sakowa ina yi wa malaman ka raddi da suke ce Allah yana sakowa ka kuma ce ni ne nake ce Allah yana sakowa sannan kuma maganar shi tijani radiyallahu ta'ala anhu da kace yana tare da mu bi zatihi to ai dama maganar shi tijani wannan maganar ayal Qur'ani ne yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ba haka bane ba eh. ba alqur'ani ne yace wa ma kuma aina ma kuntum ba anan ban karanta maganar Usaimin ba gashi na karanta littafin Usaimin din nan da na karanta sarki zaki a karatun da muka yi Usaimin ya faɗa barin ƙara karanta mai ya ji ba shi tijani ba ne ya ji Usaimin ga abin da Usaimin ya faɗa akan wa huwa ma kuma aina ma ɗin. din ga abin da Usaimin ya faɗa <laughs> Allah ya ba mu ganewa yace yace wa qauluhu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yukhriju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'riju fiha wa huwa ma'akum sarki zaki ana kallon nan gashi na daga mai wa huwa ma'akum yanda ya tsana din ne yake kai yace eh. wa huwa ma'akum yana hmm. tare da kai fadin cewa wa huwa ma'akum ce Allahu nafsuhu Allah ne tabaraka wa ta'ala da kansa yake tare da ku Allah ne da kansa yake tare da ku to kaga Ibn Usaimin ya fassara me <laughs> maganar Shehu Tijjani to mu dawo maganarsa ta sa ta ta kusa da ƙarshe ko cewa wai a maganar Shehu Ibrahim sahihatan da haƙiƙatan su ji tsoron Allah wannan ba wajen wasa ba ne. bangaren aƙida ne malaman ku sun zame kar ku nemi ku ba su kariya sun zame sun ɓata. in za ku rabu da su ku rabu da su ga abin da Usaimin ya faɗa cikin cikin wannan cewan sharwa ta Halis, sunna wal jamaa ga abin da ya faɗa yace wa numinu mun yi imani bi anna lillahi suna sinataini Allah yana da ido guda biyu haƙiƙataini na haƙiƙa to matsalar yadda muka zube muka basu suka kasa gane me ma'anan haƙiƙa a larabci akwai abin da ake ce masa almajazu wal haƙiƙa in an ce almajaz shine abin da sarki zaki wani lafazi zaka yi amfani da shi ka ɗaga shi daga ma'anan da aka san shi ka bashi wani ma'ana na daban misali yanzu sunan ka sarki zaki amma sarki zaki kai zaki ne kalman zaki da ake gaya maka majazi ne ba haƙiƙa ba ka fahimta sarki zai sai na'am na'am to idan ka zo ka ce Allah yana da ido to ido a larabci yana da ma'ana biyu yana da ma'ana biyu misali mu bar shi a haka in ma ka ce ma'anansa hakikatan ido ma'anansa hakikatan shine wannan guda biyu shine hakikatan in ka ce majazan kuma yana nufin kulawa lura da sauransu shi ake nufi da majazan to daga lokacin da ka zo ka ce Allah tabaraka wata'ala yana da ido guda biyu hakikatan hakikatai ne na hakika ba sai ka ce wa mutum irin wannan idan ba kana cewa hakikatai ne kawai ya san irin wannan ne kamar yanzu in nazo na ce sarki zaki na kira ka da zaki ana kallon ka sarki zaki ba he na ce zaki in na ce kai yau na ga zaki na hakika ina nufin na ganka ba na ah. ganka ba me yasa na gane ba kai na gani ba saboda kalma na hakika ma'ana na ga wancan Zaki, asalin zaki shine ma'anar na hakika ka fahimta amma na zo na ce kai yau na haɗu da zaki har ya mun kyauta muka tafa da Allah da annaba akwai wanda zai ce zakin daji na haɗu da shi <laughs> amma daga na ce maka zaki na hakika ka san wani zaki nake nufi zakin daji da haka idan na zo na ce maka Allah yana da ido guda biyu sai na ce maka na hakika bana kawai daga na ce maka na hakika ka san wani ido ne wannan to eh. amma maganar Shehu Ibrahim da yace sahihatan Alkur'ani ya faɗa sunna ta faɗa ma'ana sahihatan sun tabbata amma kuma haƙiƙatan irin yadda ku kuke fassarawa irin na mutane a'a ba haƙiƙatan ba ya ga abu a fili za ku je kawai malamin ku ya riga ya lankwashe ya karye ku ce sai kun tada mu kaɗansa da shehu ibrahim shehu ibrahim ya yi dama ya yi hagu ba abin da ya haɗa su haƙiƙatan daban sahihatan daban in ba ku iya larabci ba kawai ba ku iya ba wannan shine magana ba abin da wannan ƙaryar banza ce kawai wannan aƙidar ta bautan gunki da kuke kubata ana gyara muku kuna ta abin nan shiriri ta sarki za ki ɗauki wani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Wa alaikum salam wa barakatu. Sarki za ki? Na'am kola suna karge naki kira? Na'am Abu Abdulhamid ne yake kira daga nan Najeriya. To masha Allah Malam Abu Abdulhamid kana tare da Sheikh Abdul Fattah Sarati jana ka wannan layi. Ina malam barka da zuwa kuma Allah ya sa mu dace ya kuma shirye da mu. Amin. Amin amin Allah ya saka maka da Ina da tambayoyi da nake so yin ma malam. Kan karatun da ya gabata yanzu. To masha Allah. Um, zan dai a gurguje. To. Don na san za a yi daga akai amma dai zan faɗi su a gurguje. Za a yi sauke ka kai. A to. <laughs> ba a yi sauki da lokaci ya yi ba ina da oh okay okay okay okay na fahimce ka ana iya kuri hausan ne ban fahimce ka ba yanzu na fahimce ah. tambaya ta farko da Allah yana ina son malam ya kokarin kiyaye tambayoyin da zan yi shi a gurguje cikin maganganun malam in ka gama zan tambaye ka kai ma insha Allah malam ba kai karatu mun zo mu yi tambaya to laifi ne in tambaye ka yi tambayan ka zan baka ansa kai ma yin tambaye ka laifi ne in tambaye ka ba ka san tambayan ne <laughs> to yi tambayan ka yi tambayan ka yi tambayan ka maza yi tambayan ka kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka <laughs> kwantar da hankalinka ka yi tambayan ka <laughs> da ba ka san tambayan kwantar ai tambaya ai tambaya ai tambaya abin da tambaya ta tarko, malam yi magana ka ce duk malaman musulunci duk malaman musulun sun tafi ba a yi ma Allah wuri wannan kalma malam ya faɗi ta don na rubuta ta to ana abin da zan so in ce malam um, magabata su habbai sun yi ma Allah wuri lokacin da sun ka ce yana sama me za ka ce kan wannan ina kai bukata zan da misali wa sahabbai akwai hadisi yawa zan ba da misalai okay wanda sahabbai ne duk wa'anga don su kuma ya bada wanda ba sahabbai sahabbai shi ma wanda Allah yana ko ina cewa da ba ana ma Allah wuri to cewa Allah yana sama kuma yi mai wuri ne ga kalmarka akwai magana akwai hadisin Bukhari wanda yake na Zainab bint Jahash na san Malam ya san da wannan hadisin wanda tana alfahari da ɗaura mata da aure da Allah maɗaukin sarki sai ta ce min fauƙe sab'i samawat daga sama Allah ya ɗaura mai aure malam saurara ne in jiya Allah ya ɗaura aure na farko kenan na biyu bayanta mm. akwai Abdullahi bin Mas'ud wannan hadisi ne Hassan wanda ah, Imam al ya ruwaito Abdullahi bin Mas'ud yana cewa al'arshu fawqal ma wallahu fawqal arsh al'arshi yana saman ruwa shi kuma Allah al'arshi yana saman ruwa Allah madaukin sarki yana saman al'arshi wannan shi ma ga irin maganar da malam yake magana yana maganar wuri ne don ba su ce Allah yana ko ina ba akwai banda shi akwai hadisi na Aisha ita ma wannan tana nuna wannan banda shi akwai dai magabata sahabbai ga ina malam maganar sahabbai ne don haka duk sun ma Allah wuri akwai irin Abdullahi bin Umar ma kai kai kai ka daina cewa sun yi wa Allah guri wannan maganar da kake faɗa za ta iya riddantar da kai kana jawo abin da baka gane ba za ta iya riddantar da kai ka daina cewa kana wa sabon annabi ƙarya kawai ka faɗa abin da ka faɗa in baka gane ba a ganar da kai wannan maganar kuskure ce ka kare kenan yawwa to barin baka ansa Eh, sarki zaki na farko ko baka gama ba ban kare ba eh, malam to kare kare to karasa amma abin da nake so ka faɗa kawai ka dinga kawo abin da nake so ka dinga kawowa ka dinga kawo fahimtar ka kawai kar ka dinga cewa sahabbai saboda ba zan zauna nan ina ji kana shararawa sabban annabi ƙarya ba da abin da fahimtar ka ce baka gane ba ci gaba ci gaba ci gaba bismillah

Malam saki zaki malam bai so ya yi magana. A'a kola ce tambaya kawai shi ke da tambaya zaki. Kanka ce sako tambaya. Ai tambaya kai. A'a kola ce za ka yi tambaya kawai shi mu ci mu ci gaba. So shine na ce wa'enga wa'enga da na kawo duk suna nuna cewa yana sama. Magana ta gaba malam tambaya ta gaba. Mm-hmm, tambaya ta gaba. Mm-hmm. Akwai tambayar da malam yake ta kokari yake ta magana kan shi hakikata, hakikata, hakikata. Malam ya sani Imamu Malik ya tabbatar abin da ake kira da hakika. In an ka faɗi abu ka bar shi yadda yake haka nan kakka yi tawilin shi. Shi ne ake A ina ya faɗa? A ina ya faɗa? A'a. To Imamu Malik ya faɗa abin da ka sani ne. Wani A'a ni ban sani ba sai ka faɗa ban san Imamu Malik ya faɗa ka ba sai ka faɗa. Ban sani ba wallahi sai ka faɗa. ka kiyaye duk da nake yi malam. Eh, amma dai sai ka faɗa yanzu ka ce Imam Malik ya faɗa kawo mun gurin. yanda yace hakikatan yanda ya faɗa din yace ma kalman hakikatan din kawo min sai ka faɗa <laughs> Malam gaskiya in ba a bukata in tambaya ga to sai in in a'a ina bukata amma kuma ƙaryar ka kai wa Imam Malik ƙarya ka ce in barka da sunan wai ka ce abin nan sarki zaki tambaye shi kar ya motsa a gurin nan ya ce Imam Malik ya faɗa sai ya kawo ba inda zai motsa daga nan sai ya kawo maganar Imam Malik ba motsawa yanda ya kawo waɗancan zan ba shi ansa sai ya kawo mun maganar Imam Malik wallahi ba zai motsa ba duk wayansa sai ya kawo to zan barantar da kai hmm. sarki zaki jago na muna jin ka dan bid'a ya yi mai Imam Malik tambaya a ina ya sunan littafin a wani shafi littafin daga ina ina karanto mu ji malam yaji Malam kana bari in yi magana koko dai. Bismillah, wai ka gaya masa ina <laughs> tambaya ta malam yana ta interrupt yana ta interrupt to shikenan yanzu malam ya barka ya kuri yanzu yanzu mu duniya mu ya kuri i was down amma yanzu na ta shikenan mu ji a ina karanto mu ji kawai kola kola don Allah kai ma kana jin magana kai tambaya kawai kai ma kana <laughs> eh, da malam ya rantsuwa zan bar nan tabbi ya tambaye ya tambaye shi ar-rahmanu ala al-arshi stawa ya tambaye ya tamba wannan ya tambaye shi kayfa stawa imam malik ya amsa masa da cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wa su'alu an bid'a imam malik abin da kenan wanga kaga abin da ke ran abin da ina sarki zaki tambayan zaka mai a wani littafi a shafi sannan kuma maganan imamu malik din ina kalman hakikatan din a ciki ina kalman hakikatan ya ce imamu malik ya kawo kalman hakikatan ya faɗa ina kalman hakikatan hakikatan mu je mu je kola eh, eh ya kawo kai me sai ka ce ai ban yi tan mara kalman hakikatan ba to mu je kola mu je kola muna ji mu je to lokacin abin da ake mai babban da ake nufi da hakikatan wanda ibn ka gani kola kake ji da kake yi magana ga kawai kola ina to kuna ji ga babu ya kamata a gawa ya kuri duniya ke jin ka mu ji ka kola ya kuri manta da dare da kai dai mu ji bismillah <laughs> ok to shi kenan kalmar hakikatan abinda yasa ake na ce ma imamu malik ya ana iya fahimta daga magana imamu malik hakikatan shine ya faɗa cewa shi dai istiwa'i sananne ne da an ce istiwa'i kowa ya san abin da ake nufi da istiwa'i to amma magana ka yi tambaya to ya Allah ya yi istiwa'i imamu malik ba a wannan tambayar don ba a sani ba Allah bai san da mu ba To haka hakikatan za ka tabbatar da kalmar istiwa'i ga Allah amma ba za ka ce ya take ba babu kaifiya wannan kuma shine aqidar ahli sunna abu na gaba a gurguje mana ina maka tsoron wani abu da kake ta yi wanda kake ta kokarin sukar wahabiyawa da shi shine kana ta kokarin cewa wai suna siffanta Allah da jiki yanzu ma cikin karatun ka ina kallon ka wallahi mala har da hannu ka zuro kana magana hadisin nuzul cewa wai Allah ya zuro hannu kaga wannan malam gaskiya ji tsoron Allah kan wannan wurin kokarin mun gode mun gode sarki zaki barin bashi ansa mun gode eh, mun gode baraka fi mun gode a malam kake jumhur ba su san da hadisin nuzul ba ina son ka gawo ina ina ina ka samu ga magana cewa jumhur ba su san da hadisin nuzul ba mun gode mun gode ba na dai bari haka nan To, shi Na so a gurguje amma kare da dole na ci lokaci. Kai abin sa Ah, kai ma kai kan kai kai kai kai yadda domin in kai magana kai ba shi kana complain ba la ya ce. Ya shi dole ka ci gaba kawai. Lokacin da magana kana magana dole akwai interruption. Wannan magana ne gaskiya Mun gode, mun gode, mun gode. Kawai, na. Okay, bari ya bada amsa. To, bismillah, malam. Eh, Alhamdulillah rabbil alamin. Ah, wai yace abin dariya in ji hausawa suka ce wai yaro ya tsinci haƙori <laughs> yanzu da irin wannan fikirar cewa biya <laughs> za ta kara maganar da muke kai ka yi haƙuri in fara maganarsa ta ƙarshe sarki zaki ya ce ana dariya wallahi kaga wannan dariyar da nake yi ba wai shi ba ya haƙuri ibnu taymiya ba na zauna ina karanta maganganun sa haka nake tantsirewa da dariya saboda magana akwai abin dariya ya hakuri. dariyar da nake mai ba wai istihza'i bane ba walakanci bane abin da yake na gaskiya ne nake dariya a kansa wai cewan hadisi wai sahabbai sun tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala a sama to sarki zaki tadlisin da suke yi anan, abu na farko idan ka zo ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana ko ina tambayar da nake yi anan sama ina ce ko ba ina ba ce sama ma ina ce aha to kaga la hajata in nace Allah yana ko ina ka zo kana ce min Allah yana sama to ai dama na ce maka ina sama ma ina ce na ɗaya kenan sannan hadisin da ya kawo wai an ɗaura auren Zainab binti Jashin cewa Allah ya ce an ɗaura shi min fauki sab'i samawat daga sambai eh, sab'i samawat kaji haka yace ai sarki zaki an ah. ɗaura aurenta a daga fauki sab'i samawat saman sammai bakwai to tambaya shine wannan shine yake gwada Allah tabaraka wa ta'ala yana sama yanzu wanda aka ɗaura auren a ƙasa duk kenan ba ba yardan Allah yanzu ni an yi aure na a ƙasa ko a ƙasa ta bakwai <laughs> ba yardan Allah kenan iri ɗaya ne da hujjar da suke kawowa na cewa manzo Allah ya je ya ga Allah sai suka ce annabi ya ga Allah a sama dama wannan ya kawo da ya wannan a duniya kaf ni dai a sani na a dan karamin sani na ban ga wani malami da ya taba kawo wannan hadisi wai da cewa Allah yana sama ba <laughs> ba malamin da ya taba kawo ya sai ni wannan fahimtar karɓaɓɓiyar fahimta ce Allah tabaraka wa ta'ala idan annabi ya ga Allah in ka tambaye ni zan ce maka ina ya ga Allah zan ce maka a sama kai kuma yin tambaye ka annabi Musa sun gana da Allah ina suka gana a ƙasa annabi Yunus sun yi munajati da Allah ina suka yi munajati a cikin ruwa cikin teku a cikin cikin kifi to Allah da ya faɗi na can da ya gana da manzo Allah shine Allah da ya gana da annabi Musa shine Allah da ya gana da annabi Yunus to don haka idan ka zo ka tabbatar da wannan in sallama maka taslimi da dalilin fauki sabi samawat to kai kuma ya za ka yi da ayoyi da annabi Musa ya munajati da Allah ya za ka yi da ayoyi da annabi Yunus ya yi munajati da Allah a cikin ruwa a cikin cikin kifi za ka karyata su baka isa ba muhalli shahidin babban rikicin sarki zaki shi ne. kai yanzu da ka kawo wannan hadisin bani da iskali na ma yadda manzon Allah ya ga Allah sama amma kai ga ayoyi karara Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum kace baka yadda ba manzo Allah ya ce abdul imanil mar'i an yi alama anna Allah ma'ahu haisu ma kana mafi kyan imanin mutum ya yadda Allah yana tare da shi a diyan da yake kace wa annabu baka yadda ba Allah ya ce ma ya kunu min najwa salasatin illa wa rabihim wala anna min zalika wala aktsaru yanda Allah ya jero wannan kace baka yadda ba kace kai kawai gaba ɗaya baka yadda yana nan ba yana sama kaga wa yake da iskali ni bani da matsala an kazo kace yana sama sai na ce yana sama sai me to amma yana ƙasa kai ka yadda kai kuma kace baka yadda ba na kawo ayoyi kace baka yadda ba na kawo hadisi kace baka yadda ba kaga akwai iskali dan haka wannan hadisin naka baka da hujja a ciki sannan kuma ni mun <laughs> taba ganin wani malami an daura aurenta cewan kawai an daura aurenta daga sammai bakwai sai aka ce me hadisin kawai sai ya ce Allah yana sama ba yanda ba Allah yana sama a ciki kawai cewa aka yan daura aure a sammai bakwai mala'iku ba a sammai bakwai ba mala'iku a sammai bakwai babu su a sama ta ɗaya ta biyu ta uku duk akwai mala'iku a gurin wa yake kula da su kai kake kula da su ba Allah bane tabaraka wa ta'ala yake kula da su wannan kenan abu na ɗaya sannan sai ya kawo hadisi wanda suke jingina shi ga al-Imam al-Baihaqi al-arshu fawqa al-ma wallahu fawqa al-arshi wannan hadisi ne da ifi rubabban hadisi ne ma baka sani ba ka daina istihadi da shi kuma na yi karatu na bada ansa a kansa a baya amma <laughs> zan ƙara da hadisi ne rubabban hadisi ka ajiye shi da na hujja da shi wannan kenan sai maganan maganan Imamu Malik sai ce wa Imamu Malik ya kawo kalman haƙiƙa maganan Imamu Malik a sigar da ka kawo ta ba riwaya ɗaya da ta inganta da wannan sigar shine al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'a wannan sigar babu riwaya ɗaya ingantacciya zuwa ga Malik ga wannan. Amma in kana so ba zan gaya maka ba koma cikin al'asma'u wa sifat na Imamul Za ka ga yadda ya kawo ta da ingantaccen isnadi zuwa ga Imamu Malik. Sannan mu ɗauka wannan maganar da kake faɗa na Imamu Malik ɗin haka ne ta inganta. Al'imamu Malik sai ya ce al ma’alu, ma'lum wal kayfu majhul wa salanu bid'a. A cikin maganar imamu Malik sarki zaki kaji lafazin haƙiƙa. Haƙiƙatan. Na fassara muku ma'anan hakikatan din nan yanzu fa na bada misali amma yana bugowa ya ƙara kwafsawa. Yanzu na bada misali in an ce yadun haƙiƙiya ita ce wannan gaba. In an ce ainun haƙiƙiya ita ce wannan ƙwaya biyu. In an ce in an ce nuzul haƙiƙiya shine sakowa fu. To wannan haƙiƙiya shi malaman ku suke faɗa. Sannan kuma duk abin da yake abin da zai fassara maka cewa ba ku yin kaifiya ya zaka ce ba ku yin kaifiya yanzu duk karatun da ne akan kaifiya ne cewa Allah yana zaune akan al'arshi daga ka ce yana zaune kalman zama ka ba da hakika ma'ana yana zaune irin yadda nake zaune ko sunanka ibnu taymiya haka abin yake sannan kuma in ka ce tabaraka wa ta'ala Allah ya har yana da nauyi mala'iku har suna jin nauyin Allah kayi kaifiya ko baka yi ba kayi kaifiya to wannan maganar za ku fito ku ta ibnu taymiya ba ku yi ta yin shirme kuna kawo maganar da ma ba ku gane yadda take ba da haka magana imam malik babu lafazin hakika a ciki kai ka karo kuma ma baka san ma me ma'anan hakikan ba sai wai sai ya ce wai na ce malamai jumhurin malamai ba su san hadisun nuzul ba ka ji ƙarya sarki zaki Dan Allah a karatunmu da muka yi wancan satin ban fito na rawaito malaman hadisi da suka kawo wannan hadisin ba. kuma a yau ma yadda na faɗa na ce hadisin nan mun yadda da shi sai dai ba irin fahimtar da salafawa suka mai ba amma kaji ya ce wai na ce jumhurin malamai ba su san wannan hadisin ba to kaga wannan ƙarya ne ka bugo kuma kana ta magana na shiriri ta ana maka dariya kuma ranka yana kana ranka yana ɓaci to kai hakuri maganar da ka faɗa duka babu ilimi a ciki maganar da muke faɗa kawai maganar da malaman ku suka ce Allah yana zaune albani ya fito ya ce ƙarya ne ba hadisin da ya inganta ku fito ku ƙaryata ibnu taymiya ya ce Allah yana da nauyi mala'iku in yayi fushi mala'iku suna jin nauyin sa ku fito ku ƙaryata Allah in ya zauna akan al'arshi al'arshi yana ƙara kikikin kikikin ku fito ku ƙaryata babu ku fito ku ƙaryata wannan shine abin da shine maganan da ake kawai insha Allah tabaraka wa ta'ala sarki zaki a dauki wani kira na eh jama'a mu da kira uku shemu tashi ku hakuri eh, eh, assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya sa kaita eh shak malam usman Maulana, Maulana, Maulana, Shek Malam Usman dan wara bincike Allah taimake ka. To alhamdulillah ina yi wa babban malamin mu Maulana Shek Halan duku. Yana jin yana jin yana jin ah, Ina so da Allah sarki zaki ya bani izinin yi magana kwaya biyu ta sakan goma sha biyar. To, to muna ji. Da farko ina gayawa mutane da suke maganar mukabala. Eh. Maganar mukabala ba kowane kare da duki za a kwaso a ce za a yi mukabala da shi ba. wannan maganar ka yayi nauyi a zauna ke ganin shi a sadaka mu yana da tsada a gurin mu mun san darajar mutane saboda haka shi ma yana da girma a gurin ba kowane mutum za a ce za a ɗauko in mukabala da shi ba ai akwai waɗanda suke masa raddi akwai waɗanda suke masa raddi su za su fito idan suka fito sai a yi mukabala da su amma ba a kwaso kowane yaro a zo a ce zai zo ya abuna sana ta jarin ta'ala wannan ke Allah ya ke um Sheikh Ahmad Abul Fatai watan abin da yake akwai na fahimta game da maganar mutanen nan su san ɗauki Allah kamar yadda kake faɗa kuma kamar yadda ke faɗa din nan Allah suna ɗaukar sa ne kamar yadda wani sarki ike a wani gari haka suke kallon shi Warai. musamman sarakunan nan da ake sa su a finafinan da ake cewa hmm. isa irin waɗannan sarakunan masu manya-manyan abin nan irin haka suke wa Allah kallo a hakikanin abin da suke magana kenan amma ba za ba sa fitowa lokacin da gaskiya ta zo ake tsage ta ba za a yi ba amma babu abin da ya haɗa hakikatan da sahihatan in dai za mu faɗi gaskiya gaskiya ne wallahi sarki zaki sai an dan takaita saboda na tuna wallahi ina da gaskiya ne gaskiya ne to shek malam su mm. ta takaita Allah da duwa shi ma ya takaita shi a tashi dan Allah tunda duk abin da izo da nauyi ya zo da wannan kikikiki din na abu zai da yana neman ya karye kana kallon shi yana kallon kamar ni da kai su saboda haka ni wannan shine magana ta kawai abin da nake a Allah ya saka da alkhairi alkhairi Sheikh Malam Usman Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode muna nan a kai ba kowa za a dauko a ce ya mukabara da Sheikh Abdul Fatah Sani a Tijjani radiyallahu ta'ala Astaghfirullah assalamu alaikum Allah ta'ala barakatuh shak malam alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh sarki zaki barka da kokari barka kare maulana Ridwan na gode masoyin mu Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin mai gida na masoyi na Shehu Abul Futuhi muna maka ziyara Allah ya saka ahlan Shomar Ridwan ahlan ahlan bikum yawa magana sarki zaki maganan da yau yake a kan ka akida sala suna bani tausayi ah. wallahi wallahi wallahi sun zama abin tausayi fa kasan karfi wan ga wan ga gadiri amma karasa maganan da shehu yake ta yi kan hakika din nan ko sarki zaki mm. duk malamin duk ɗalibin arabiya ko kaɗan ne ko noziri ya fara arabiya ya kafi haƙiƙiya ne kake nufi ko ba ka bane kyau saboda ai ko a nahu kusan kusa za ka a ka fara a samun inda ake rabe nau'i nau'i na maganganu ko kuma inda ake raba nau'i nau'i yadda za a gane harafi za ka ji a al'ismu a samu haɗin nan inda suke maganan shi da suka ɗauko na farko haisu nau'in dinnan, ai suka ce muzakkar wa mu'annas muzakkar din sarki zaki kana ganewa suka ce ma dalla alal zuhur minan nasi wal hayawanat wal ashiya'i wa yasifu isharatu ilayhi bi haza in kana so ka yi magana akan namiji sarki zaki suka ce haza sai suka ce mu'annas mace dalla ala inasi minan nasi wal hayawanat wal ashiya'a wa yasiku isharar ilayhi bi hazihi in mace ce sai ka ce hazihi wato lamirin mace da namiji to abin da shehu yake ta magana cewa hakikiya dinnan sarki zaki ka ji nan dan kadan suka ce al mu'annas nau'ani mu'annas yadda zaka gane lamirin mace yanayin guda biyu ne yadda zaka gane arabiya suka ce hakikiyun wal majazi hakika da majazi in an ce abu an bashi lamirin mace ya za ka yi ka gane tabbas mace ne ya za ka yi ka gane majazi kai ne za ka fahimta da yanayin abun cewa mace ne suka ce hakika yadda za ka gane hakika mace ne suka ce yalidu au bidu idan abun na yin kwai sarki zaki kasan na mace ne na'am na'am na idan abu na yi, duk abin da ba maja ba hakiki ne ka san mace ne okay in kuma haifuwa mace wata dabba ta haifu sai an ce ka mace ne wannan dabba a mace ce ka san ka san mace eh. to amma majasi suka ce la wala ya bi baya yin kwai kuma baya wato kai ne zaka gane daga maganan ne zaka gane wannan na mace ne ko wannan namiji ne ba hakika ne. yanzu idan aka ce Allah yana to maganan ba hakiki ba hakika ne, majazi ne kai ne zaka gane wani irin sama ake nufi masha Allah masha Allah to idan yanzu sun zo suna ce hakika kamar yadda shehu yake faɗa suna tabbatarwa ne yana sama a zaune a jera kamar Amma sai su sake su zo kuma su kawo hadisi su ce ya ce yana sama duk mun yadda Allah yana sama kuma mun yadda yana ko ina hmm. kuma har yanzu sarki zaki babu inda ba Allah kuma babu inda akwai Allah. Ah. Wannan shi ne kuma abin da suke babu inda ba Allah ko babu inda akwai Allah. <laughs> Haka yake mana tabaraka ta'ala wahidul la <laughs> shay'a yushbihu abadan qalbi eh. wahidu tabaraka ta'ala. Eh? babu inda ba Allah babu inda kuma akwai Allah haka ne to yadda ka ga mala'iku suke nema yadda ka ga muke neman Allah a duniya sarki zaki haka mala'iku suke neman Allah wallahi wallahi sarki zaki nayi magana da wani babban dan boko kuma kaga abinda matsalan eh, yawanci rashin ilimin nan na na science shi yake damun mu amma hmm. idan ka duba kaman astronomy in kana duba yanzu shi da yake sama fa idan eh. da yanda za ka ɗaga kai yanzu kana cewa ga sama ga sama to in za ka bi hakikatan a ilimi yadda yake za ka je ka ga ba sama bane gefe kake a wani ƙasa daban shi kuma na can ƙasan yana kallon sama shi kuma yana gefen ka <laughs> ka nemi saman ma gaba ɗaya ma sai ka rasa ina take to mm. irin waɗannan abubuwan yana nan wani babban dakta muna magana da shi yake min waɗannan bayanin yake cewa scientifically ga abin da yake yi faruwa kuma yana daga cikin abin da suke faɗa hadisin nuzul din nan sai ka ji sun ce Allah yana sakowa hukun dare yanzu sarki zaki a yankin Europe ne ko ina akwai bangaren da kasar da sai su yi wata shida kullun a cikin rana suke ba dare su, su Allah baya sako musu kenan a irin fahimtar wahabiyawa abin nasu malam Ridwan mun gode kwarai Allah ya saka ma da alheri Allah ya saka eh mun gode jazakumullahu khairan Allah ya saka mun gode. Kai zai mana eh, a waka hakuri da Allah saboda saboda wallahi na tuna sarki zaki akwai allura na da nake yin sa karfe <laughs> karfe karfe 12 ya kamata na yi. Eh, yanzu na ga eh, yanzu na message din daktar nawa ya shigo yana cewa lokaci yayi to kuma gashi har mun na neman karfe daya. So alayya <laughs> wala <laughs> iyalin <laughs> ina ba izala hakuri su kwantar da hankalinsu sarki zaki eh. su ji abin da ake faɗa na so a ce abin da na yi tunani wanda inda wani ya shigo zai ce abubuwan nan da duka karanta gaskiya malamanmu sun yi kuskure abin da suka yi daidai Allah ya saka musu da alkhairi gurin da suka yi kuskure Allah ya yafe musu amma ka ga abin gaba ɗaya duk wanda ya shigo ya kira ba mutum ɗaya da ya ce abin da ka faɗa babu kowa kawai hayaniyarsa kawai yake a cikin yan izala <laughs> wani ka ji gaban ya ɗiko wani abu da sauransu to su kwantar da hankalinsu ah, tun da haka ne sarki zaki da na yi bayani na so a karatunmu na gaba za mu shiga za mu shiga batun cewan a mu ɗauki kaman istiwa'i kaman hannu mu yi magana a kai amma yanzu na fasa abinda za mu yi magana a gaba kasan me za mu yi magana <laughs> shi ne za mu yi magana a kan aƙidin da suke raina Allah suka mai da Allah jikin ƙarara ko ina suna so su gani ne na'am na'am to za mu kwaso musu <laughs> za mu kwaso musu <laughs> in kai ta gaiwa ka zo ka ce gashi a hadisi amma ya ana maganan kun danganta wa Allah zama albani ya ce ƙarya ne Usaimin ya ce bai yarda ba akwai wani abu a ransa Ibn Taymiya kuma ya dage Allah Allah Allah yana lilo akan al'arshi shine ayya iftu bihi din nan da ya faɗa lilo ne <laughs> Allah yana lilo a gurin sa inji Ibn Taymiya duk waɗannan abubuwan gashi a cikin littafin ku an karanta amma ku kasa zuwa saboda kun ɗauki malaman ku a mazaunin masumai ku kasa yi musu abu ku kasa yi musu ko addu'an Allah ya shirye su to kaga yanzu kai dan izala ibnu taymiya yana da irin wannan kwaban a littafin sa ba kamar addu'an Allah ya shirye shi ba abul fati ne kake sa tsammanin zai zo ya mai addu'an Allah ya ji kanshi Allah ya shirye shi kai ne na nuna maka illan cikin gidanka ka fito ka nuna illan da haka ku kwantar da hankalinku wannan mummunan aqida ce aqidar ibnu taymiya aqida ce da take dauke da guba aqidar malaman ku mummuna ce a janibin Allah tabarak a janabin Allah tabaraka wa ta'ala da haka muna yi wa mutane nasiha da kuma gargaɗi cewa a nisanci wannan aƙida a guje ta sharri ne kuma wanda yake bautan Allah a haka ƙarshe zai gaba Allah yake bautawa ba gunki yake bautuwa sannan kuma dan Allah muna ba da shawara da ɗan idalan da zai zo gaban zai karatu in zaka bugo ka bugo ka ji me aka yi karatu akai kar ka bugo ka yi ta budin ka kamo can ka kamo can da mm. sauransu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah ya ba su hakuri sarki zaki za ki ka ba su haƙuri. <laughs> ka ba su hakuri a madadina masha Allah ta kowa kowa ya haƙuri. <laughs> eh ka ba su hakuri a madadina Allah ya sa mu ga gaskiya mu ɗauka a ba su hakuri wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin Asadiq sadiq al amin wala ali yusabi ya ka kadire dar lazim na ga wani ya rubuta waya aqidar kikiu kikiu gaskiya ne aqidar sa ta kikiu kikiu <laughs> su yi hakuri Allah ya ba su haƙuri, hakuri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ya sa bi sallah lafiya amin amin amin shai amin shai mun Allah ya sa na gode sarki zaki mun gode